Ah, ba mu kira ba yau na farko kenan malam Ahmad to kenan minti da ka ya so ma kai ne na biyu to minti ɗaya na ina ma malam ah, gaisuwa na kuma gaida kai malam Muhammad a gurguje abin da nake so in baku shawara shine Fahad ba malami bane kada ku ba shi kafa a ce a hosting shi a Isha FM zai zuba mana da mutunci idan ya zo muna muna muna TikTok da shi kowane lokaci yana yunkurin kare shehu kuma duk lokacin da aka kure shi da ashar yake barin nan wurin kada ku kuskura ku bashi dama a ce zai zo yi program a isafin da ashar za ta shi in kun in ba ku ji shawara ba kuma za ku tabbatar da abin da nake bari. babu ran da zai yi program a TikTok a kure shi bai ashar ba yana da mugun cin mutunci da cin zarafi da ashariya dan gane ne a Najeriya yake zamani na san shi cikakke saboda haka ku bi ku yi bincike cikakke a kansa kafin ku zo ku sashi a isafin isafin ba na wurin ba wurin ɗalibai bane ko jahilai manya-manyan malaman kuke sa na nan wurin su ɗauko malamin su sa ɗalibin su abu fatai ne su kawo su abu fatai su sa sa nan wurin wannan ba malami bane kwata kwata mun san shi a TikTok a shar yake karewa kullum da shi don Allah kada ku bashi dama ya zo ya zo mana a shara cikin ishayar ta kawo malaman su musulunci wanda yake insha Allah maudu'i da za mu yi bayani a kansa a yau kamar yadda ainihin wato muka yi bayani sati da ya gabata to yau kuma insha Allah za mu ci gaba da bayani ne a cikin wannan littafi da na wallafa mai suna a ila kitabillah wa sunnati rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi salih mutaqidina anna ahmad tijani rajulun kadhabun yakzibu ala Allah wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam li igwa'il muslimin wanda yake kamar yadda na ambata a harko cewa wannan littafi na rubuta shi ne domin bayar da amsa domin bayar da amsa ga ainihin watan wani littafi da wani ya rubuta ya sanya ma littafinsa suna ila aina ayyuhal wahabi habibu ahmad jibril to shine na ba shi amsa cewa ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ala fahmi salatu wanda yake dalilin da yasa shi ya rubuta wannan littafin shine akwai muhadara da na gabatar wanda na yi bayani a cikin wannan muhadarar cewa ahmad tijjani almajiransa sun ruwaito da gare sa cewa shi da kansa yana cewa taraktu takbira wa tahmida wal qira'ata fi salati ayyaman ada takbiratul ihram wassalam li uzrin qama bi yake cewa na bar cewa Allahu akbar cikin sallah inji Ahmad Tijani taraktu takbira wa tahmida da cewa la ilaha sami Allahu liman hamidahu ko rabbana walakal hamdu wal qira'ata da kuma karatun alqur'ani duk ya bar su a cikin sallah sai dai kawai a takbiratul ihram illa takbiratul ihram was salam yace sai dai kawai yace Allahu akbar da kuma yace assalamu alaikum haka yake yin sallarsa to wannan sallah da Ahmad Tijani ke yi yadda yake irin wannan sallah to shine ainihin wato na gabatar da na yi bayanai dangane da wannan sallah cewa muna son dalili daga littafin Allah da sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama akan ingancin sallah Ahmad Tijani wadda sallar da in za a yi sallah azhar za a ce Allahu akbar kawai ba a karatun qur'ani ba a tasbihi ga ruku'i ba a tasbihi ga sajada ba Allahu akbar zuwa sajada ba Allah ba Allahu akbar wajen tasowa daga sajada yace wannan sallah a bamu ingancin wannan sallah daga littafin Allah da sunnan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shine ba a samu wanda ya bayar da amsa ba akan irin wannan sallah da Ahmad Tijani ke yi to a lokacin sai na yi bayanin cewa to lalle idan har ba a samu dalilai ba dalili daga littafin Allah ko sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam akan ingancin wannan sallah to jama'a su shaida cewa Ahmad Tijjani matsafi ne yana wannan sallah ne domin ya kusanci aljannu domin ya biya musu domin ya biya bukata su su masu biya mashi shi bukata to shine sai wani ya rubuta littafi a cikin shahi 24 wai yana yi min raddi akan abin da na ambata to shine dalilin da yasa na rubuta wannan littafi domin in ba shi amsa da kuma in fa'idantar da al'umma a san cewa wane ne Ahmad Tijani wane ne Ibrahim Iyasi sa'annan waɗanne irin akidu ne suka zo da shi domin ainihin waton halakar da mutane to kafin mu shiga karatunmu na bayani akan miyagun akidu da suka zo da shi domin su halakar da al'umma akwai bayani da zan yi a tazkir tunatarwa ne ƙala ta'ala Allah Maɗaukacin sarki yana cewa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 Allah da kansa shi ke gaya ma bayi wannan abi hanya ta yi wadda madaidaiciya kar abi yan hanyoyi bi ma'ana dukkanin wata hanya wadda wani ya kago aka ce wannan hanyar ne, wannan hanyar ne, wannan hanyar ne. in dai kana son rahamar Allah kana son aljanna kana son ka kubuta daga azabar wuta to ka kaurace ma wannan hanya ka yi riko da hanyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake akan ta da shi da sahabbansa to sai Allah ya ce fa tafarraqa bikum an sabili za su raba ku da hanya ta wannan idan muka dubi miyagun aqidu da waɗannan mutane suka zo da shi za ka gano cewa za ka gane cewa idan haka yadda da waɗannan aqidu to za su raba ka da hanyar Allah domin hanyar Allah ita ce Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne abin bauta kuma Allah subhanahu ta'ala shi ya halittu daban shi ya halittu baki daya sannan Allah subhanahu wata'ala yana daban halittu na daban to waɗannan hanyoyi idan ka shiga a cikin su suna iya nuna maka cewa Allah da halittunsa duk abu guda ne kaga da ka yarda da wannan to shikenan an raba ka da hanyar Allah ko kuma a ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani wato daga zatin Allah aka halicce shi bi ma'ana wani yanki ne daga Allah <clears throat> da ka yarda da wannan kaga an raba ka da hanyar hanyar Allah an hanya an raba ka da hanyar musulunci hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta daga wurin Allah sai Allah ce zalikum wasakum bihi wannan shine abin da Allah ya muku wasiya da shi la'allakum tattaqun wa taqila za ku ji tsoron Allah wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa alallahi qasdus sabil Allah subhanahu wa ta'ala ya dora makansa zai bayyanar da hanya madaidaiciya wato hanya madaidaiciya wadda za ta kai mutum aljanna sai Allah ce wa min hajair daga hanya madaidaiciya wadda za ta kai ka aljanna akwai karkatattun hanyoyi wato hanyoyi waɗanda idan ka bi su za su halakar da kai walau sha'a lahadakum ajma'ina da Allah ya so ya shiryar da mutane baki daya da ya shiryar da ku baki daya to latan sa karka manta ayyuhal akhul labib ya kai dan uwa mai hankali bi qauli man qala Allahu fihi da zancen wanda Allah ya yi magana dangane da shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna auhayna ilayka mu mun yi wahayi gare ka zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu wannan wan nabiyina min ba'dihi da kuma annabawa waɗanda suka zo bayansa to an karbo uh, wannan aya tana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya yi masa wahayi sa'annan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa zuwa ga al'umma watan wahayi ne daga wurin Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana da son ransa duk maganganun da yake faɗa wahayi ne ake yo masa wato Allah masa wahayi yana gaya masa yana gaya ma al'umma to Allah subhanahu wataala masanin gaibi ne tun lokacin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya san cewa ƙarshen zamani za a samu ainihin wato al'umma al'umma al'umma musulmi za su rarrabu za a koma daban-daban za a samu sabani mai yawa a cikin addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ambata cewa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kasira annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya samu tsawon rayuwa daga cikin ku zai ga sabani mai yawa wato bi ma'ana mutane za su ta sabani ga lamarin addini to wannan hadisi an busir ibn ubaidillah an karbo daga busir ibn ubaidillah al-hadrami annahu sami'a aba idris al-khawlani ya ji aba idris al-khawlani ya kulu yana cewa sami'tu huzaifa ibn al-yaman wato naji huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu Allah ya da shi ya kulu huzaifa yana cewa kanan nasu mutane sun kasance yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam anil khairi dangane da alkhairi wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma na kasance ina tambayar sa dangane da sharri wato abin da asharri yayi man bayani makafata an yudrika ni domin kada ya riske ni wato domin kada ya aukar da kansa kada ya fada cikin sharri shi yasa yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa na sharri fa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzon Allah inna kunna fi jahiliyatin lalle mu mun kasance a cikin jahiliya wa sharrin kuma mun kasance a cikin sharri kamar yadda aka sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kafin Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi laraba sun kasance a cikin jahiliya sun kasance kuma a cikin sharri wato na daidai suna bauta gumaka suna cin matattun dabbobi sa'annan suna turbuɗe ‘ya'yansu suna kewaye ɗakin kaba zindir da sauran abubuwa dai ga suna kashe-kashen juna abinda bai bai kawo ba sai a ta kashin juna a cikin wannan sharri suke sai Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan ya zan rahama ga al'umma baki daya to shine yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance a cikin jahiliya wato lokacin jahiliya muna wato mun kasance a cikin jahiliya da kuma sharri faja'ana Allahu bi hadha alkhair sai Allah ya zo mu da wannan alkhairi wato zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to sai yake cewa shi mu'azu yake huzaifa he sai huzaifa yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa hal ba da hadha alkhairi sharrun shin bayan wannan alkhairi da Allah subhanahu wataala ya kawo muna zuwanka akwai wani sharri da zai zo qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am yace akwai sharrin da zai zo fa qultu sai nace hal ba da zalika sharri min khairin shin bayan wannan sharrin da zai zo akwai wani alkhairi da zai zo qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am ya ce wa fihi dakhanun manzo Allah ce akwai dakhan fakultu sai na ce ma manzo sallallahu alaihi sallama in ji huzaifa ya ce wa ma dakhanuhu menene dakhan ɗinsa ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma huzaifa ya ce ƙaumin mutane ne yastannuna bi gairi sunnati suna aza mutane akan wata sunna wadda ba tawa ba suna aza mutane akan wata hanya wadda ba tawo ba wa na bi da hadi sannan suna shiryar da mutane abin da ba shari'a ta ba suke aza mutane a kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'rifu minhum zaka san da gare su bi ma'ana akwai abubuwa da zai hitowa da gare su na alkhairi wanda yake sananne ne ga shari'a shine abin da ake nuhi anan wato waɗannan mutane da za su zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama suke aza mutane akan shari'a ba shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba suke aza mutane akan sunna ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abu da za a gani da gare su wanda yake abu ne wanda shari'a ta yarda da shi shine ta'rifu minhu kamar misalin su ce mutane su tsayar da sallah ko mutane su ba da zakka ko mutane su yi zikiri ko mutane su yi karatun alkur'ani ko mutane ainihin su taimaka mu juna da sauran abubuwa dai waɗanda shari'a ta yi umarni cewa a yi to waɗannan za a san wasu abubuwa na alkhairi gare su wadda shari'a ta yarda da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkiru kiru nan kuma za ka yi kyamar wasu abubuwa da gare su bi ma'ana akwai wasu abubuwa da ke bayyana gare su wanda shari'a ba ta yadda da su ba wanda kai kanka da ji waɗannan abubuwan za ka yi kyamar wannan abun da suka zo da shi kamar misali mutum ya ce Allah yana cikin gumaka mai bauta ma gumaka Allah yake bauta ma kaga duk wanda ya san haɗarin bautar gumaka da ya ji wannan magana rayuwarsa za ta yi kyamar irin wannan magana ko kuma a ce Allah subhanahu wataala yana cikin halittunsa komi ya zan Allah kaga wannan duk wanda ya zo da wannan da ka ji da ranka kana kyamar irin wannan wannan akida to shine annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake gaya ma al'umma waɗannan mutane da za su azumi mutane akan wata shirya ba shiryarsa ba akan wata sunna ba sunnarsa ba to suna tare da waɗannan sifofi guda biyu sifa ta farko shine za za a san wasu abubuwa na alkhairi gare su sifa ta biyu shine za a gano wasu abubuwa na sharri da ke tare da su wanda ainihin shari'a ta ke kamarsa to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce sai huzaifa ya ce fakultu sai na ce hal min badi zalika alkhairi min sharrin shin bayan alkhairin akwai sharrin da zai sake zuwa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am yace akwai sharrin da zai zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce du'atun masu kira ne masu da'awa ne waɗanda yake ala abuwa bi jahannama suna kan wutar jahannama ƙohohin wutar jahannama suke akai man ajabahum ilaiha duk wanda ya karba musu ga abin da suke kira zuwa gare shi qazahuhu fiha sai su jeho mutun cikin wutar jahannama qazahuhu fiha sai su su jeho mutun cikin wutar jahannama fa kuntu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah sifhum lana ka sifanta mun su ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am yace qaumu mutane ne min jildatina daga irin fatunmu mu bi ma'ana yadda muke mutane haka suke mutane takallamu na kuma suna magana bi alsinatina da halussan mu suke magana fa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzon Allah fa ma tara in adrakani zalika nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me kake gani idan wannan ya riske ni wato idan irin waɗannan mutane sun bayyana ina raye da ni zaka umurce ni ya kai sallallahu alaihi wasallam Ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talzamu jama'atul muslimin wato kalizimci al'umman musulmai wato a shugabansu kalizimce su ka yi hatara waɗannan mutanen karka ainihin wato bi su wato kamar ka yi hatara magana tana nuna kamar ka hatara kakkabi waɗancan mutane kalizimce al'umman musulmai jama'atul muslimin waɗanda ke rike da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah fakultu sai na ce a fa lam takum lahum jama'atun wala imamu to idan babu wasu jama'a fa waɗanda yake al'umma musulmai jama'a ne ko kuma ba su da shugaba qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace tazil tilkal firati kulliha ka kaurace ma dukkanin waɗannan jama'un baki ɗaya ka kaurace musu walau an ta'udda ala asli shajaratin koda ka je ka kama ainihin watan asalin wata iccenya ka rika wata kututturen iccenya a rika rika har mutuwa ta riske ka wa anta ala zalika kana akan wannan yanayi wannan hadisin ainihin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa wa fi riwayatin ga wata riwaya manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yi sai ya kuhin rijalun da sannu wasu mazaje za su tashi ciki cikin wato mazaje za su tashi a cikin su qulubuhum zukatan su zukatan shaydannu ne fi jismanil ism a cikin gangar jikin mutane wato jikinsu jikunkunan mutane ne amma zukatansu kuma zukata ne na ainihin watan shaidannu wa fi dariqin ga wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma huzaifa fa in tamut idan ka mutu ya huzaifa ya kai huzaifa wa anta adin ala jazlin kana rike da kututturen icce icce khairul laka shine mafi alkhairi gare ka mai an tattabi a Adamin minhu daga kabi ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da za su bayyana ƙarshen zamani kada wasu annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta haula iddu'atu waɗannan masu kira bi annahum cewa su ta'arifu minhum wa tunkiru zaka san abu gare su wanda yayi daidai da shari'a zaka yi kyama wasu abubuwa gare su wanda yake ya saba ma shari'a ai tara minhum ashiya'an zaka wasu abubuwa gare su muwafiqatan li shari'a wanda yake ya daidai da shari'a wa ashiya'an kuma zaka ga wasu abubuwa mukhalifatan lahu wanda yake ya saba mu shari'a ai ta'rifu minhum alkhaira washar zaka san abubuwa gare su wasu abubuwa na alkhairi ne wasu abubuwa na sharri ne abin abinda amana haula almazkurun waɗannan mutane da aka ambata fil hadisi a cikin wannan hadisin yasduru minhum ma huwa ma'rufun wato abu na tuzgowa da gare su wanda yake abu ne sananne ne ga shari'a shari'a ta yadda da shi fi shar'i muwafiqun lahu wanda yake yayi daidai da shari'a wa yasduru minhum kun abu na tuzgowa gare su aidan kuma ma huwa munkarun abu ne wanda yake eh, abun kyama ne ga shari'a fi shari ga shari'a mukhalifun lahu wanda yake ya saba ma shari'a ta'rifu minhum alkhair zaka san abubuwa gare su wasu abubuwa na alkhairi ne wa hiya al'amalu lati tuwafiqu shar'a shine ayyuka waɗanda yake yayi daidai da shari'a mislu ba'd al-azkar kamar ka ce kamar su ce maka kai salati ga manzo ko kuma su ce kai la ilaha illallah ko kuma su ce su ce kai astaghfirullah bisa yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi allati yulqinuna hali atba'in da suke bayarwa zuwa ga mabiyansu wa ta'rifu minhum sharra kuma zaka san abubuwa na sharri daga gare su wa hiya aqaidul kufr sune aqidu na kafirci wa zandaka da zindikanci allati ja'u biha wadda suka zo da waɗannan aqidu allati tumridul quluba wadda ke sa zukata su yi rashin lahiya wa tufsiduha kuma suna bata zukata waɗannan aqidun wanda yake wannan kamar yadda muka sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake hadisi a ko ɗalibai suna karanta wannan hadisin cikin arba'un annawawi hadisi shida hadisi da aka karbo daga hadisin ainihin watan hadisin abdullah abu abdullah wato ya zo daga abu abdullah wato numan ibn bashir Allah ya da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ga hadisi inna fil jasadi mudghatan cewa ga jiki akwai wata tsoka iza salaha idan wannan tsoka ta gyaru salaha aljasadu kulluhu jiki gaba ɗaya ya gyaru wa iza fasada idan wannan tsoka ta lalace fasada aljasadu kulluhu jiki gaba ɗaya ya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara wa hiyal qalbu ita ce ainihin watan zuciya watan ita ce zuciya idan zuciyar mutum ta gyaru to ainihin watan dukkanin gangar jikinsa ya gyaru idan zuciyar mutum ta ɓaci to dukkanin gangar jikin mutum kuma ainihin wato ya lalace to abinda ke faruwa wanda da yawa wasu mutane Allah subhanahu ta'ala bai kaddarce su da su fahimci bayanai da waɗanda ke kira zuwa ga sunna suke yi ba cewa a yi riko da littafin Allah da sunnan manzo a ƙaurace ma ɗariƙu a ƙaurace ma miyagun ɗariƙu da aka ƙago bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine su waɗannan ɗariƙu da aka ƙago bayan wucewa manzo sallallahu alaihi wasallama za su iya zo maka da wasu abubuwa wanda yake shari'a ta yarda da shi to amma ƙarƙashin haka sai a yi maka yankan baya ta inda kai baka sani ba a kamar misalin ana iya a baka zikiri da wuridi da salati a ce gashi zaka yi rinka yi sahi da malici amma kuma sai a zo kuma da wata aƙida wadda za a dasa maka a cikin zuciyarka wadda yake ta wannan aƙida kuma in ka yarda da ita to ka ta cikin addinin musulunci kaga ƙarshen ta sai zama to zikirin ga da aka baka kana takama an baka zikiri sahe da marici kana yi kana ta jin daɗi kana ganin darajar su kana ganin kimar su to sun zo maka da wata aƙida wadda kuma za ta ɓata zuciyarka zuciyarka kuma idan ta lalace to sallar da za ka yi zikirin da an ka baka kana yi da sallar da za ka yi da azumi da za ka yi da batar zakka da za ka yi da duk sauran abubuwa na alkhairai da za ka yi kuma inda zuciya ta lalace to ba za ka fa'idantu da komai ba kuma domin Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum zuciyarsa ta lalace ta koma zukata irin na irin zukatan kafirai ko munafukai to duk aiki na kwarai da zai yi Allah subhanahu ta'ala baya karbar sa kun ga munafukai suna la suna cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah da alusan su amma ba za ta amfane su ba gaban Allah saboda mi zukatan su sun riga sun lalace Allah ya ambace su da cewa fi qulubihim maradun to waɗannan shehunan shine abin da suka zo da shi sun zo da abin da zai bata zuciyarka ta karkashin sun zo maka da zikiri da salati da la ilaha illallah to shine nan aka ce a watan za su zo da miyagun aqidu waɗanda ke ɓata zukata mislu qaulihin kamar maganar da suke faɗa a cewa za ta ta'ala zatin Allah madaukakin sarki fil asnami na cikin gumaka man sajada lil asnami wanda ya sajada saboda gumki inna ma sajada lillahi saboda Allah ya sajada Allah ya sajada li'annahu ta'ala tajalla fiha saboda shi Allah ya bayyana a cikin gumaka ma min sifatin babu wata sifa min hadhihi al-awsaf daga waɗannan sifofi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata allati zakaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ambata an haula du'ati daga waɗannan masu kira zuwa ga wutar jahannama illa wajadta annaha tantabiqu ala ahmad tijani wa ibrahim yas sai ka samu cewa waɗannan sifofin watan sun dace da ahmad tijani da ibrahim yas idan ka karanta littafansu zaka ga cewa littafansu gaba ɗaya akan haka yake tafiya wasu abubuwa za ka ga cewa abubuwa ne na alkhairi yayi daidai da shari'a sannan kuma wasu abubuwa kuma za ka ga cewa abubuwa ne waɗanda ke sun saba ma shari'a abubuwa ne wanda in ka yarda da su to ka ta cikin addinin musulunci kai ba ma musulmi bane ba za a ma danganta ka daga cikin al'umma musulmi wa ala atba'ihi ma da kuma waɗanda ke bin su wa hum du'atun ibrahim iyasi da ahmad tijani masu kira ne ala abwabi jahannam suna akan kohohin jahannama man istajaba lahum duk wanda ya karba musu ga abin da suke kira zuwa gare shi man istajaba lahum ilaiha duk wanda ya karba musu ga abin da suke kira zuwa gare shi qazahu fi mutum a cikin wutar jahannama to wannan duka a gabatarwa ne yanzu zamu shiga a cikin irin aqidu da suka zo da shi waɗanda waɗannan aqidun idan ka yarda da su idan ka yarda da su to ka sani cewa ka hita cikin addinin musulunci zikirin da hake zaune kana isa sahi da mareji kana la ilaha illallah dari kana istighfari ɗari kana salati ɗari sahe da marici wannan ya tsaya ne ga harshenka saboda zuciyarka an lalace maka zuciyarka an bata maka zuciyarka zuciyarka ta koma zukata irin na zindikai irin na kafirai irin na mushrikai wanda ayyukan da zaka gabatar duka ba zai amfane ka ba gaban Allah subhanahu wataala duk wani aiki bai amfani ka gaban Allah matsawar da zuciyarka ta lalace to abu na farko shine aqidatu tujani wa inyasi fi anna Allah ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam shay'un wahid aqida ibrahim inyasi da kuma aqidar Ahmad Tijani cewa Allah subhanahu wata'ala da shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu guda ne cewa Annabi sallallahu alaihi da Allah abu guda ne wannan aqida idan haka yarda da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Allah abu guda ne to ka ka kafirta ka kafirta kai cikin addinin musulunci ومن انا من من عقيده احمد تجاني الكفريه yana daga cikin aqidun Ahmad Tijani na kafirci a shirkiya na shirka wasu nabi sallallahu alaihi wasallam sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu cewa shi manzon Allah huwa ainu zatillah cewa manzon Allah shine ainihin zatin Allah wai manzon Allah shine ainihin zatin Allah ja'a zalika wannan ya zo fi qaulihi a cikin maganar sa shi Ahmad Tijani fi salatil ghaibiyati akwai wani salati da aka ce masa salatul ghaibiyya a cikin wannan salatin suka zo da cewa ga abinda Ahmad Tijani ya zo da shi Allahumma salli wa sallim ala aini zatikal aliyyati Allahumma salli wa sallim ala aini zatikal aliyya wai Allahumma salli Allah kai salati wa sallim kai aminci ala aini zatikal aliyya akan ainihin zatin ka madaukaki wa yake nuni da zatin Allah madaukaki wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zatin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine zatin Allah to in haka yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine zatin Allah ka kafirta wani zikiri da istighfari da la ilaha illallah da, da sadar da zumunta da aikin haji da bi da mi duk abin da zaka yi na ibada Allah baya da bukatar sa in dai haka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ainihin zatin Allah me yasa aka ce almasihu kiristoci al aka kafirtar da su saboda sun ce Isa shine Allah laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam waɗanda suka ce almasihu shine isa dan maryam shine allah allah ce sun kafirta an gane wannan saboda haka za mu karanta ku ji ku gano abin da yi da wannan kalmar cewa annabi muhammadu shine ainihin zatin allah ja'a na'am yani abin da yake nuhi annal haqa wai allah shine alhaka kenan allah subhanahu wata'ala subhanahu wanda tsarki ya tabbatar ma wata'ala kuma ya ɗaukaka ta jalla shi Allah shi ya bayyana bi kamali zatihi azzatiya da kammala zatinsa na ainihin zatinsa ɗin kammala zatinsa ne ya bayyana shi Allah ya bayyana da zatinsa fi haƙi fil haƙiƙatil muhammadiyya ga haƙiƙanin ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai Allah subhanahu ta'ala shi ya bayyana ga ainihin waton ga ainihin waton annabi Muhammad kamar Allah subhanahu wataala shi ya bayyana ga ainihin hakikanin annabi sallallahu alaihi wasallama fahiya zatin Allah laha ga zatin eh, ga zatin Allah madaukaki wanda yake wannan zatin Allah madaukaki kaga shi yace shine annabi Muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam shine zatin zatullahi aliyya to zatin Allah a dangantakarsa da zatin aliya zatin Allah maɗaukaki wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kalmir ati kaman madubi ta fi ha wanda zaka ga kanka a ciki wanda zaka ga wani abu a ciki wannan za a kawo misali ku gane don ba kowa ka gane abin da Ahmad Tijani ke nuhi da wannan ba amma za a kawo muku misali bayani yadda za ku gane me yake nuhi da cewa da zuwa da madubi a nan a ga wannan wurin sai yake cewa fa bi nisba da wannan dangantaka da ke tsakanin Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana sallallahu alaihi wasallama Annabi tsira da aminci Allah tabbata gare sa ya kasance aina zati shine ainihin zatin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama wai shine ainihin zatin Allah in jiwa in ji Ahmad Tijani ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira sai yake cewa kuma la annahu haqiqatahu ba wai shi annabi ba shi ne haƙiƙanin Allah ba kun gane abin da yake so ya bayyana nan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin zatin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine haƙiƙanin Allah ba abin da yake nuhi da wannan shine kun ga can ya kawo magana cewa kamar madubi wanda ake gani kake ganin kanka a ciki abin da yake nuhi da wannan shine wai Allah subhanahu Ta'ala. shi ya bayyana a cikin madubi kamar misalin Allah subhanahu wataala shi ya tsaya ga ainihin wato madubi wato abin da yake nuhi da wannan shine a cewar da yayi annabi sallallahu alaihi wasallama anna al-haqq subhanahu wataala tajalla bi kamali zatihi zatiya fi haqiqatil muhammadiyya Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin haƙiƙanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahiya laha zatin Allah zatin Allah laha ga zatin Allah maɗaukaki wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kalmir ati kamar madubi ne ta tara fiha wanda kake gani kanka a ciki ko kuma kake gani a ciki sai yace ce fa bi hadhihi nisba da wannan dangantaka kana sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance aina zati shine ainihin zatin Allah la annahu haqiqatuhu ba wai annabi shine haqiqanin Allah ba me yake nuhi anan wai annabi shine ainihin zatin Allah amma ba shi a haƙiƙanin Allah ba abin da yake nuhi da wannan shine kamar misali kun ya kawo magana madubi ko abin da yake nuhi da wannan kamar misali a kawo katon madubi a aji a lokacin da aka aje madubi sai ka zo ka tsaya ga madubi kaga a lokacin da ka tsaya ga madubi hotonka da ke bayyana ga madubi duk wanda ya zo ga madubi za a gane cewa lalle kai ne ba a ɗauka cewa kai bane an gane wannan ba a ɗauka cewa ba kai ba ne ba a ɗauka cewa ba kai ba ne hotonka da ke bayyana ga madubi kaga kai ne ba a cewa ba kai ba ne to amma a lokacin da da za a ɗauki bindiga a halbe hoton da ke cikin madubi kaga ba kai aka kashe ba ba kai aka kashe ba ba kai aka kashe ba to saboda haka abin da yake son ya bayyana a nan kamar Allah subhanahu wata'ala shi ya tsaya ga madubi da Allah ya tsaya ga madubi sai hoton Allah ya bayyana ga madubi hoton Allah da ya bayyana ga madubi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin Allah kamar ainihin abin da aka gani ga hoto ga cikin madubi kenan amma kuma ba shi a hakikanin Allah ba ta hanyar cewa hoton da zai bayyana ga madubi idan aka halbi madubi ai ba kai aka kashe ba wannan shine abin da yake nuni to wannan aqida duk wanda ya rike wannan aqida ga zuciyarsa ya sani cewa ya kafirta duk wanda ya ɗauki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine hoton Allah shine hoton Allah kamar Allah ne ya tsaya ga madubi hoton sa ya bayyana shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya rike wannan akida ga zuciyarsa ya sani cewa ya kafirta ya hita daga cikin addinin musulunci to wannan kun ga irin abin da waɗannan shehunan suka yi ma al'umma kenan wannan ba hoshi kenan ba yanzu za mu yi ta shiga cikin ire-iren waɗannan za ku ji su daban-daban kun ga can da masu bayani akan tijaniya sai ka ji an ce sun ce salatul fatih na daidai da alkur'ani so dubu shida da shi kawai ake bayani akan tijaniya to wallahi akwai aƙidu daban-daban na zindikanci waɗanda an rubuce a cikin jawahirul ma'ani wanda su daga cikin su idan har kai yadda da wannan akida to ka cikin addinin musulunci an baka zikiri da salati da istighfari ka zo can ka zauna kana yi kana ta kariya akan su kana ta son su kana ta nuna cewa shehunne ne kaza da kaza ne masoya gare ka ashe sun yi maka yankan baya ta inda baka sani ba sun yan maka yankan baya ta hanyar mi sun zo maka da wata mummuna akida wadda za ta sa in ka yadda da wannan akidar to gaba ɗaya ibadar da ake gaba ɗaya ma Allah baya da bukatar ta to sai abu na gaba wa min iftira'ati tijani yana daga cikin karece karecin tijani wa aqaidihi al kufriya da kuma akidunsa na kafirci kauluhu magana sai ke cewa yace wa amma huwa sallallahu alaihi wasallam yace amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam fa innahu jumi'a fi haqiqatihi al-muhammadiyya an tattara cikin hakikanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kullu ma ahata bihi ilmullahi ta'ala duk abin da ilmin Allah ya kewaye gaba daya an tattara shi cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kun ga wannan ma kafirci ne a ɗauki cewa annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ilmin Allah gaba daya shi ma an tattara shi cikin annabi sallallahu alaihi kenan duk abin da Allah ya sani annabi shi ma ya sani ka kenan ba bambanci tsakanin shi da Allah kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a cewa duk abin da Allah ya sani annabi ya sani duk wanda ya faɗi wannan ya kafirta domin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani cewa mala'ika jibril ya zo ya tambaye sa yaushe ne tashin alkiyama ma Allah ce mal mas'ul an habi alam min sa'ili da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba a tambaye sa dangane da tashin alkiyama ya nuna cewa bai sani ba saboda haka ka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama a nuna cewa da ilimin Allah duk abin da ilimin Allah ya kewaye an tattara cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi kamar shi ma ya san duk abin da Allah ya sani duk wanda ya kudurta wannan ga rayuwar sa ya sani cewa ya yi ridda ya hita daga cikin addinin musulunci domin ya kamanta annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah domin idan haka ce ga wani makhluki wanda da shi da Allah duk abin da Allah ya sani wannan makhlukin shi ma ya san shi to kenan da shi da Allah kenan ba bambanci ba bambanci kenan tsakanin shi da Allah subhanahu wataala to shine yake cewa kullu ma ahata bihi ilmun lahi ta'ala min al-azal ila al-abad wato tun azal har zuwa abada duk abinda Allah subhanahu ta'ala ilmin Allah ya kewaye shi to an tattara cikin Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ulumil makhluqati na ilmukan halittu bi ha gaba ɗayan su wa ma'rifati da kuma sanin ha abubuwan da ainihin watan suka hukumta suka kumsa wala wazim da kuma abubuwan da suka lijince su to magana ta farko da muka karanta wadda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine zatin Allah madaukaki to a dube shi a cikin jawahir ma'ani allazi bi hamishi kitabur rimani niska maktabatu shabiya albabul khamis alfasulul khamis fi masailihi juz'i na biyu shahi na ɗari biyu da da saba'in biyu zuwa shahi na ɗari biyu da da saba'in uku. a duba kuma jawahir ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima ishraf maktabil buhuth wa dirasat juz'i na biyu shahi na ɗari biyu da ainihin talatin da tara. sannan a duba a cikin jawahirul ma'ani taqiqul imam sheikh tijan ali sisa a duba juz'i na biyu shahi na 347 za a samu wannan sannan a duba a cikin aljami' lidurar ulumil fa'ida min bihari kutubil maktum a duba juz'i na ɗaya shahi na 430 da ainihin biyar za a samu wannan magana to sai wannan magana kuma da aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin an tattara cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abin da ilmin Allah kewaye shi gaba ɗaya an tattara shi cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a duba cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima a nuska maktabatu shabiya a duba albabul khamis fi zikri ajibati alfasl alkhamis fi masailihi alfiqhiyya a duba juz'i na biyu shahi na 236 zuwa shahi na 237 da kuma jawahirul ma'ani allazi lihi kitabur rima ishrah maktabil buhus ya dirasat juz'i na biyu shahi na 227 da kuma jawahirul ma'ani taqiqul al-imam shaykh Tijjani Ali Isisa a duba jitsi na biyu shahi na ɗari uku da goma sha hudu za a samu wannan bayanin. Haka kuma wa min zalika yana daga cikin irin waɗannan aqidu nasu ma warada an Ibrahim Iyasi abin da ya zo daga Ibrahim Iyasi fi qaulihi ga ainihin watan da shi Ibrahim Iyasi da yake shi Ibrahim Iyasi zaka tare da cewa kusan 95 na aqidun Ahmad tujani shi Ibrahim Iyasi shi ma yana kan wannan aqidar. wato duk wata aƙida da ka sani na kafirci ko na shirka ko na zindiƙanci ko na bid'a wanda Ahmad Tijani yake a kansa to za ka tarar da cewa shi Ibrahim Yasi shi ma yana akan wannan aƙida menene Ibrahim Yasi yake cewa shi ma dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa hasilu ma yajiduhul mushahidu wato abinda al mushahidu wanda ke gani wato abinda ke faruwa gare shi ko kuma abinda zai samu shine wato nan kahin wannan ya zo da wasu darajoji ne wasu makamai wasu abubuwa daban-daban da ya ta ambata in mutum ya yi kaza zai kai ga kaza zai kai ga kaza zai kai ga kaza to nan ne ya kawo cewa wato wanda an mushahid mai gani kenan abinda ke faruwa gare shi ko kuma abinda zai samu ko ko abinda zai kaiwa gare sa shine zai kai ga gano cewa annallah shi Allah laisa siwa Muhammad Allah ba wani bane face annabi Muhammadu za... cewa wato shi Allah subhanahu ta'ala ba wani ba ne face annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sa'annan wa Muhammadun kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi inji Ibrahim ya yasi laisa huwa Allah wai Muhammadu ba shi a Allah ba wa laisa gairu hukum ba shi awwalin Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inji Ibrahim ya yasi wato mushahid zai kai ga ya gano cewa annallaha shi Allah laisa siwa Muhammad Allah ba ba wani ne face annabi Muhammadu kenan me ake nuhi nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah sannan kuma yace wa Muhammadun laisa huwa Allah wai shi Muhammad ba shi a Allah ba wa laisa gairu kun ba shi awwanin Allah ba nan irin maganar da shi can Ibrahim wat ya kawo da cewa misalin a ce an tsaya ga madubi shi yake son ya bayyana anan shi yasa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi a Allah ba kun ba shi awwanin Allah ba wa misalin zalika sai yake cewa misalin wannan fi alamil majazi ma ya tara ali shakhs fil mir'at wato kamar ga wannan ya kawo wannan kamar ga majazi wato abinda mutum yake gani ke bayyana ga mutum ga madubi kamar can abin da shi wannan ya faɗa a ainihin ainihin tijani ya faɗa shine shi ma ne ya faɗa wato abin da ke bayyana ga mutum ga madubi bi ma'ana kamar Allah subhanahu wataala shi ya tsaya ga madubi da ya tsaya ga madubi hoton Allah da ya bayyana ga madubi to shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to saboda haka hoton nan da ya bayyana ga madubi wanda shine annabi Muhammadu hoton nan ana cewa ba wani bane face Allah ne sannan kuma ana iya cewa hoton nan ba shine hakikanin Allah ba shine abin da suke nuni anan to wannan magana a dube ta a cikin ainihin asirul akbar wa nurul abhar li Sheikh Ibrahim Yasi a duba shahi na 23 zuwa shahi na 24 da kuma annuska allati auradaha a doktor Muhammad Tahir mai gari fi kitabi wannan babban malamin rahimahullah Muhammad ainihin Tahir mai gari littafin da ya rubuta wanda aka a Sheikh Ibrahim Yasi a Singali a duba a ciki ya zo da Asirul Akbar a duba shahi na 400 da biyu a ciki za a samu wannan magana da Ibrahim Yasi ya faɗa dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah subhanahu wataala ba wani bane face annabi Muhammad sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine Allah ba kun ba shine wani Allah ba saboda haka sai kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dai kamar yadda abu ke bayyana ga mutum ga madubi kamar misalin Allah shine tsaya ga madubi hoton Allah da ya bayyana cikin madubi shine wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai abu na gaba wai ya kula har yanzu Ibrahim Yasi yana cewa wai za ta jalla Muhammadun wato idan Muhammadu ya bayyana fil ahmadiyya Muhammadu ya bayyana cikin Ahmad. Wato tajalla Muhammadu zai bayyana bi kamalihi zai bayyana da kammalarsa. Fa yushahidul mushahidu mai gani zai ga cewa fa mushahidu Ahmad. Mai gani sai ya ga Ahmad. Alhali Muhammadu shine ya bayyana cikin Ahmad. Saboda haka mai gani sai ya ga Ahmad. Wa Kulu sai ya ce innahu ainu Muhammad. Sai ya ce Ahmad din nan shine ainihin Muhammadu. wa nafsu muhammad kuma shine ran muhammadu iz ma samma ba'dallah sai yake cewa ba wani abu bayan Allah gairu muhammadin wanda ba annabi muhammadu ba mutum zai ce haka to a lokacin mutum zai ce sai yake cewa inna ma taqallaba khatirul mushahidu wato tunani na mai gani ainihin wato shine ainihin wato ya juya yadda haƙiƙa ne wala tabaddala mar'iyu wato abin da ake gani bai canza ba wala ta'addadukum bai zan guda biyu ba saboda haka fa huwa shi Allah subhanahu wataala huwa shine annabi Muhammadu wa wa huwa haka annabi Muhammadu huwa Allah shi ake nuni da huwa huwa huwa huwa shi annabi Muhammadu shine Allah Allah kuma shine annabi Muhammadu sai yace la farqa bainahuma ba bambanci tsakanin Allah da annabi Muhammadu inji wa inji Ibrahim Yasi illa al-ittisafu sai sifofi kawai wal imdad da kuma dadawa da kamar kamar bayarwa idh huwa allazi akhrajahu Allah shine an wanda Allah ya fitar da shi daga garin Makka sani ya sunaini yana eh, na biyu din mutane yana biyu din na biyu din biyu to wannan magana ma a dube ta a cikin Asirul Akbar wa Nurul Abhar a duba shahi na 24 da kuma nuska na ainihin wadda Dr. Muhammad Mai Gari ya ambata a cikin littafin sa a Sheikh Ibrahim Yasi a duba shahi na 400 da 32 za a samu wannan bayani wa yaqulu har yanzu yana cewa shi Ibrahim Yasi yace wal mushahidu mai gani fi hadal maqami ga wannan matsayi idza talaba Allah idan ya nemi Allah la yajidu baya samun kowa illa rasulullahi sai manzon Allah in ya nemi Allah bai samun kowa sai manzon Allah wala yajidu sabilan kun bai samun wata hanya ila wujudin siwahu zuwa ga samuwar Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sai ce wa fi hadal maqami to ga wannan matsayi wannan maqamu idan bawa ya kai ga wannan matsayi ya zai ce inna Allah Allah ma auje da Allah bai samar da kowa ba illa Muhammad sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsal sa'annan Allah bai aiko ba illa Muhammad mutum zai ce Allah bai aiko kowane manzo ba sai annabi Muhammad lam yursil min quraish lam yursal min quraish kun mutum zai ce annabi Muhammadun ma sallaqatu mutun zai ce kun ji wannan zindikanci ce annabi Muhammad bai taɓa yin sallah ba wala sama mutum zai ce annabi Muhammad bai taɓa yin azumi ba wala hajja mutum zai ce annabi Muhammad bai taɓa yin aikin hajji ba wala jahada mutum zai ce annabi Muhammad bai taɓa yin jihadi ba wala mutum zai ce annabi Muhammad bai taɓa yin aure ba wala walada mutum zai ce annabi Muhammad bai taɓa haihuwa ba wala wulida mutum zai ce annabi Muhammad ba a taɓa haihuwarsa ba ila gairi zalika zuwa ga wannan minal ibarati na ibn قراري المسر الأبا النسخة التي أوردها الدكتور محمد طاهر ميغري الشيخ إبراهيم a duba shahi na 42 أدوبا شاهنا 420 zuwa shahi شاهنا 431 za a samu wannan to nan me yake nuni da waɗannan abubuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sallah ba bai taɓa yin azumi ba bai taɓa yin aikin haji ba bai yi jihadi ba bai yi aure ba bai haihu ba haihuwarsa ba abin da yake nuni anan cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah wai za a sifanta shi ne da sifofin Allah to in dai aka sifanta shi da sifofin Allah to za a zo a ce to bai taba yin aure ba za a zo a ce bai taba sallah don ba a cewa Allah ya yi sallah ba a cewa Allah ya yi azumi ba a cewa Allah ya yi aikin haji ba a cewa Allah ya yi jihadi ba a cewa Allah ya yi aure ba a cewa Allah ya haihu ba a cewa Allah subhanahu wataala kuma an ya an an haife shi to shine aka ce yaqsidu bi zalika abin da yake nuhi da wannan anna muhammadin cewa annabi muhammadu huwa Allah wato shine Allah lidhalika saboda haka la yusahu ba a sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama bima yusahu bihi bani adam da abinda za a sifanta bani adam da shi wannan shine manufarsu annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ba bambanci tsakanin Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ittisafu wal imdad kamar yanzu suka faɗa haka kuma a duba a cikin ya zo a cikin dawawinu sita wanda shi Ibrahim ya sai wallafa a duba ainihin wato harfu ta diwani na biyu harfu ta a duba shahi na talatin da tara a cikin littafin menene Ibrahim Yasi yake cewa yana cewa fa huwa jallar zati bal huwa ainuha wa fa mulkul aliyi min ha kadhalik kaza kaza kaza malakutu لذاك na والفرش موضع نعله ومن هيبة ومن هيبة قد سنا عنه الخريت yake cewa fahuwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ku duba wannan hukum suna karanta wannan kowane lokaci a cikin diwanin su fahuwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama tajalla zati shi abayyana zatin Allah annabi wai shi abayyana zatin Allah bal huwa ainuha a'a annabi shine ainihin zatin Allah kun ga wannan kafirci ne to waɗannan su miyagun aƙidu da waɗanga mutane suka zo da shi suna cusa mutane waɗannan aƙidu na kafirci da sunan cewa wai sun zo da zikiri sun zo da salati sun zo da istighfari wallahi ƙarya suke yi yaudara ce kawai suke zo sun san cewa duk inda musulmi yake yana son yayi salati duk inda musulmi yake yana son yayi istighfari duk inda musulmi yake yana son yayi la ilaha illallah ta wannan ne aka zo mu mutum ta wannan hanya aka zo mu mutum sai a cusa maka miyagun aƙidu waɗannan miyagun aƙidu sai su mai da kai kafiri ta inda kai baka sani ba da ka yarda da waɗannan abubuwan da suke faɗa waɗannan aƙidu da ka yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ko wani yanki ne daga Allah wallahi ka hita daga cikin addinin musulunci to saboda haka suka ce fa huwa tajalla zati shi manzon Allah shine bayyana zatin Allah bal huwa ainuha a'a manzon Allah shine ainihin zatin Allah fa mulkul ali wato mulkin mulki mulki na Allah subhanahu wataala shine mulkul ali wato minha daga ainihin shi wannan zatin ne da aka ambata cewa annabi shine tajalla zati mulkin Allah ma gaba ɗaya daga wannan yake kaza malakutu haka kuma dukkanin malakutu wato duk abin da Allah ya mallaka baki daya lidaka sara wal farshu mawdi'u na alihi wato sara can ƙasa ƙasan bakwai baki daya wai mawdi'u na alihi nan ne wurin kalumma ne yake bi ma'ana can yake takawa yana tahiya kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallama wa min haibatin yana daga cikin kwarjininsa shi annabi sallallahu alaihi wasallama kadin sana anhu khiritu wai mala'ika jibrilu lokacin da aka yi isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam da mi'raji a lokacin da aka zo wajen sidratul muntaha kun ga a nan lokacin shi mala'ika jibrilu ya ainihin ba ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam wuri cewa ya ci gaba da tahiya sai ya zama shi mala'ika jibrilu ya tsaya a nan wurin ainihin wajen sidratul muntaha shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shine abin da yake nuni anan to wannan magana a dube ta kamar yadda na faɗa a cikin dawawinu sitti a duba shahi na 39 wa min akazibi yana daga cikin akazibi ibrahim yana daga cikin karyace karyace ibrahim ya siyo tira'ati qauluhu magana sai da yake cewa shi ibrahim ya si duka dai waɗanda abubuwa wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ko ko wani yanki ne daga Allah ko ko shine hoton Allah duk wanda ya yarda da daga cikin waɗannan maganganu da suke faɗa ka sani kayi da ka hita daga cikin addinin musulunci waɗannan aƙidun shine suka zo da su shi yasa wurare da yawa ya zo a cikin yasa ya zo a cikin ainihin wato littafan Ibrahim Yasi yake gaya ma mabiyansa a bar bayyanar da abubuwa na asiri na ɗarika Kuma waɗannan abubuwan ba su son ana bayyanar da su shi yasa da yawa daga cikinsu in aka zo ana faɗa sai su rinka ganin kamar ana yi mashi runnan su ƙarya ne. Alhali ko gashi za mu faɗa za mu haɗu kuma ga shahi inda yake a cikin littafansu. Su je can su duba su gani abin da muka faɗa kamar yadda muka karanta haka za a same shi a rubuce a cikin littafansu. to wannan shine abubuwa miyagun aƙidu da waɗannan mutane suka zo da shi domin halakar da mutane domin raba mutane da littafin Allah da sunnan manzo a aza mutane akan wata akida wadda za ta kai mutum wutar jahannama mu sani cewa wannan rayuwa ta duniya in ka ta lahira ho kenan in ka ta lahira in can ka zo can ka gano cewa kana akan kuskure ba za ka ba za a bari ka dawo ka gyara don mutum ya san da wannan don mutum ya san wannan ba za a bari ka dawo ka gyara ba saboda haka tun yanzu muke cewa mutum ya gyara ya yi riko da littafin Allah ya yi riko da sunnan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata wannan ita ce hanya ta tsira wata ita ce hanya ta samun aljanna ita ce hanya ta kubuta daga wuta ita ce hanyar da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita daga wurin Allah subhanahu wataala sai abu na gaba wa min akazibi Ibrahim Yasi yana daga cikin karyace-karyacen Atul Ibrahim Yasi a wata ra'atihi da kuma kage-kagensa qauluhu maganar sa shi Ibrahim Iyas yake cewa wa ruhu khatamil anbiya rayuwar ran cikamakon annabawa wane ne cikamakon annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sakanal arsha rayuwar annabi ne ya zauna saman al'arshi rayuwar manzon Allah wai ita ce rayuwar manzon Allah ita ce saman al'arshin Allah wa hadha ruhu sai ibrahim ya ce ita wannan rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama allazi sakana al'arsha wanda shi ya zauna saman al'arshi huwa haqiqatul huwa na huwa al-haqiqatul muhammadiyya shine haqiqanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'ana shine ma'ana aya Allah da yake cewa ar-rahmanu alal arshi sawa kenan anan ibrahim ya ce abin da yake nuhi anan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ar-rahmanu kuma rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ta zauna saman al'arshi yace to a wannan shine ma'anar wannan aya Ar-Rahmanu 'ala al-arshi sawa Allah shine Ar-Rahman ya daidaita saman al'arshin sa to in ka yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ke saman al'arshi kuma shine Ar-Rahmanu 'ala al-arshi sawa kai yarda da wannan magana wallahi ka da ka ta daga cikin addinin musulunci waɗannan aƙidun sai kun ta jin su ɗaya bayan ɗaya a guda bane ba biyu bane ga su ne da yawa guda guda za mu yi ta kawo muku su ku gano cewa bannar da waɗannan mutane suka yi ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sun raba mutane da yawa an raba su da addinin musulunci ta inda mutane ba su gano cewa an raba su da addinin musulunci ba ta hanyar cusa musu miyagun akidu waɗanda ke bata zukata waɗanda ke mai da zukata su koma zindikai ka koma kafiri kana la ilaha illallah da baki ashe zuciyarka ta lalace an mai da zuciyarka ta koma zukata irin na kafirai to shine suka ce wai rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta zauna saman al'arshi kuwa wato shine kuma shine ma'ana ar-rahmanu alal arshil azim ar-rahmanu alal arshil sawa ar-rahmanu rayuwar manzon Allah wai wato ita ce ar-rahman ita ce alal arshil sawa ita ce ta daidaita saman al'arshi in ji wa in ji Ibrahim Yasi sai yake cewa allazi at'abal ulama'a wannan aya ita ce wadda ta, ta, ta wahalda malamai walam ya fahamuhu malamai ba su fahimci wannan ayar ba cewa rayuwar manzon Allah ita ce arrahmanu alal arshi sawa rayuwar manzon Allah ita ce saman arshi kun ga can maganganun da suka hado baya dai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ga yanan dai suna ta bayyana shi kadan bayan wato dai bayan daya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dai shine Allah saboda haka arrahmanu alal arshi sawa Allah shine arrahman alal arshi akan arshi sawa ya daidaita rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ake na. kuma wannan aya ita ce wadda ta wahal da malamai suka kasa gano fassarar wannan aya menene fassarar ta fassarar ta rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce saman al'arshin Allah ita ce ta zauna saman al'arshin Allah to shine yake cewa allazi atabal ulama'a ayat ga ita ce wadda ta wahal da malamai walam yafahamuhu sun ka kasa gano wannan ma'ana da aya take ɗauke da shi suka kasa fahimtar wannan aya wa huwa sawa alal arshi wai a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta daidaita sama al arshi wa arwahu ulul azmi min rusuli rayukan manya manyan manzanni su kuma alal kursi wai su ne a saman kursi rayukan ulul azmi min rusuli kamar rayuwa annabi nuhu annabi nuhu da rayuwa annabi ibrahim da rayuwa annabi musa da rayuwar annabi isa waɗanda yake su ne ulul azumi to wai su kuma su ne saman abin nan su ne saman kursiyu su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ita ce saman al'arshi wannan maganar a dube ta a cikin firiyadi tafsir lil karim a duba ainihin juz'i na uku shahi na ɗari da ainihin goma sha shida zuwa shahi na ɗari da goma sha bakwai za a samu wannan Ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yana cewa fi mu kami tanzili Allah yana cewa a cikin Alkur'ani Allah yana cewa ma Muhammadu illa rasulu annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama ba face manzo ne annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne kada khalan min qablihi rusul manzanni sun wuce gabanin annabi sallallahu alaihi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin wato manzo ne Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi yana manzo zuwa ga mutanen duniya baki daya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani yanki bane daga Allah kuma ba wai daga zatin Allah aka halicce sa ba kuma ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine hoton zatin Allah wannan duka maganganu ne na wuce wuri wajen sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama maganganu ne wanda yake za su kai mutum zuwa ga ainihin wato ya zamanto ya kafirce ma Allah ya kafirce ma kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin alqur'ani a kana linnasi ajaban shin ya kasance abun mamaki ga mutane an auhaina ila rajulin minhum mun aiko zuwa ga wani mutum daga cikinsu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama rajulun ne annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ba, ba Allah ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kuma bawa ne na Allah subhanahu wataala wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa subhanallazi asra bi abdi sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya tafiya dare da bawansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta cewa bawa ne wa annahu lamma qama abdullahi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi bawa ne na Allah kuma koyo shiga shi kuna faɗa kuna faɗa da baki ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu koyo shiga shi kana faɗa da halshenka annabi bawa ne sai ka zo a cusa maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani yanki ne daga Allah ko kuma shine hoton Allah Allah ya tsaya gaba dubi annabi shine hoton Allah ko kuma a ce daga zatin Allah aka halicci annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan duka aƙidu ne na kafirci wanda waɗannan mutane suka zo da shi domin raba mutane da addinin musulunci domin yi ma Iblis aiki domin ma Iblis aiki domin ƙoƙarin yawaitar da mutane su masu shiga wutar jahannama amma mabiyan su har yanzu Allah subhanahu ta'ala bai ba su basira suka gano cewa waɗannan mutane waliyai ne na ainihin wato iblis waliyai ne na shaidan waɗanda ke yi ma shaidan aiki saboda haka muna kira zuwa ga al'umma a ƙaurace ma waɗannan mutane a riko da littafin Allah a riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama duk abin da suke faɗa cewa ainihin watan sun zo da salati da kaza da kaza yaudara ce kawai ba wasu su illa kawai su yaudare al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an ibn abbas an karbo daga waɗannan ayoyi da muka karanta aya ta farko tana cikin ainihin suratu ali imran wa ma muhammadin illa rasul suratu ali imran aya ta 144 sai aya ta biyu da muka karanta a kana linnasi ajaban na cikin ainihin suratu yunus aya ta biyu sai aya da muka karanta subhanallazi asra bi abdi sura aya ta farko a cikin ainihin watan suratul isra to sai abu na gaba na ƙarshe an ibn karbo daga abdullahi ibn abbas annahu sami'a Umar ya ji Umar ya kuli yana cewa alal mimbar Umar yana saman mimbari yana cewa yana cewa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuduruni kama adaratin nasara nasara ibn maryam kar ku wuce wuri gare ni kar ku wuce wuri wajen yabona kar ku wuce wuri wajen sifanta ni kamar yadda nasara suka wuce wuri ga Isa ɗan Maryam suka ce wani yanki ne na Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma al'umma saka shedi kada a wuce wuri wajen sifanta shi kada a wuce wuri wajen sa, kamar yadda nasara suka wuce wuri aka zo aka ce Isa dan Allah ne ko aka ce wani yanki ne daga Allah fa inna ma ana abduhu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku sani cewa ni bawan Allah ne faqulu abdullahi wa rasuli ku ce bawan Allah manzon Allah kun ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine muna faɗa muna faɗa kowane lokaci ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gashi ko shi muna faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne amma karkashin haka wani ya zo ya yaudare ka ya nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ainihin wani yanki ne daga Allah a nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ne ya tsaya ga madubi hoton Allah ne ya bayyana shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga zatin Allah ne aka halicce sa wannan duka aqidu ne na zindikanci na kafirci wanda waɗannan mutane suka zo da shi karkashin cewa wai sun zo da zikiri sun zo da al'aurat sun zo da salati da zaka yi sun zo da la ilaha illallah da zaka yi sun zo da astaghfirullah da zaka yi ka zo kana yi da harshen ka amma an bata maka zuciya ta inda kai baka sani ba kana zaton cewa kai musulmi ne amma sai ka zo gaban Allah sai ka ga cewa an tayar da kai a cikin ainihin gayya kafirai waɗanda suke ainihin wato sifanta bayan Allah da sifofin Allah waɗanda suke ainihin wato ce ma annabawan Allah su ne Allah waɗanda ke ce ma halittun Allah su ne Allah sai a tayar da kai ciki ka tashi zindiki gaban Allah an yaudare ka ta inda baka sani ba to shine malamai na sunna kowane lokaci suke bayani dare da rana ga mutane cewa a zo a yi riko da littafin Allah a zo a yi riko da sunan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar magabata bisa fahimtar Salatu salim to insha Allah nan zamu dakatar da karatun mu wannan kadan kenan daga cikin miyagun aƙidu da waɗannan mutane suka zo da shi wanda yake insha Allah za mu yi ta shiga cikin su za ku yi ta jin waɗannan aƙidu na zindikanci na kafirci daban-daban da waɗannan mutane suka zo da shi suka dasa a cikin al'umman musulmi domin halkar da al'umma domin ainihin watan yi ma shaidan aiki domin yi ma iblis aiki to insha Allah nan zamu takaita abinda muka faɗa akan muwafaqa Allah ya bamu ladarsa na kuskure Allah ya karkare mu shi Allah ya taimaki mu taimake addinin sa wannan muna cikin karatun littafi ne ila kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallama idan mutum na son ƙarin bayani duk abin da aka karanta a nan in kana son ƙarin bayani sai ka koma ga wancan littafi da waɗancan da na wallafa akwai tambihu dolil albab mai ɗauke da maganganu ɗari uku da talatin da uku akwai tambihu ulil albab mai dauke da maganganu 555 sannan akwai at-tarbiya yadda ake yin tarbiya cikin dariqatul tijaniya ka koma ga wannan zaka samu karin bayani ka san yadda dariqatul tijaniya take sannan akwai kuma sab'un riwaya riwayoyi guda 70 wanda Ahmad Tijani ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam bisa ƙarya riwayoyi wanda wannan littafi sunan sab'un riwaya riwayoyi 70 wanda direct shi Ahmad Tijani ya ce ya ruwaito waɗannan maganganu daga annabi sallallahu alaihi wasallam mubashara kamar yadda sahabbai suke ruwaitowa suke karbowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gazatan lama naman to shi ma ya karbo riwayo guda 70 suna nan na rubuta littafi akan wannan za mu takaita nan abin da muka faɗa akan muwafaqa Allah ya ba mu ladarsa na kuskure Allah ya karkare mu shi Allah taimake mu taimake addinin sa ربنا آتنا في fil akhirati وفي wa qina adhaban nar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Na'am Sheikh wa alaikum salam jazakallahu khair muna godiya Sheikh Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da arjanna Allah ya sa muna yin jama'a kuna tare da mu kan Isha FM ni ne naku Muhammad Ibrahim a gidan hujja hujjanka ta kwace ka domin nan ba mu kame kame hujja ne zalla Allah ya saka muku da alkhairi nan za mu ba masu sauraron mu ko masu bibiyan mu daidai da warhaka za su yi tambayoyi ko nasu sokaci cikin karatun da malam ya yi a haka muna bude line sun mu yanzu haka za mu doki kwallon farko cike, ko su Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu na mai magana mai magana bai haƙi ahmad daga abuja na na malam bai haƙi muna jin ka duniya na sauraron ka yawwa a na ji a karatu da afwan sunan malamin da ya gabatar da karatun ma ne? Malam Habib, Imam Habib. Na'am, to. Ana ji abubuwan da ya gabatar, sannan ina da wato tsokace-tsokace ma ba na ce tsokaci ba. Abu na farko shine abin da ya mamakin da na sha sosai-sosai a na raki. da suka fito daga bakin shi na larabci a kamar misali wurin da ya kawo cewa akidan shehu tijani sai ce a yana daga cikin aƙidan shi annallaha ta'ala sai an bato, wa rasuluhu ina jin kamar haka malam ya ce ko ya zai tabbatar min da haka ya ce ko ko ba haka ya ce ba um, dawo da littafin nan mu gani daga wani ba daga wani lok na iya san gurin ai a malam kaka bar mu yi yayi in ka san wurin shi ka ce daga nan shi so a karu kawai yanzu ba ka ji ne, da wani ya ce a filin ok yanzu ke kana bibiyan karatu ka jot ka ka gane wani wuri kamar akwai alaman kuskure ko za ka yi so ka ci shi ka nuna mini kamar muhammad duba nan haka malam ya ce ko kuwa shine ai na ce mm. to ai na faɗi gurin ko ba ku ji ba ne lokacin da na faɗa wani shafi zan dawo da littafi ba ka shafi ba amma na faɗi gurin a ƙidan shi tijani cikin aqidansa sai ya laha Allah ta'ala wa rasuluhu shi ne nake so ya ji shin ya faɗi haka ko bai faɗi haka ba ko zai koma ya ji kuna ji na kuwa Na'am, na'am, na'am. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. wa mahallin A'a shine nake so in ji malam ya tabbatar da ya faɗi haka ko ba haka yace ba ko ka gyara. Ba na abin da yake faɗa ba, ba na ji. A'a. A kan kalla ba kwa ji na ni. yake faɗa. Ne To ni dai ni dai ina jin Malam Muhammad kuma kai ma ina jin. Ko ni ina jin ka. Malam baka jin shi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ni fa ina jin kuna ji na kuwa ko ko gyaran ne baya so ne. Ah malam malam malam eh, malam baya ki kaka kaka soma da wannan kaka soma da wannan kai dai ka gano wurin wai ba tambaya fa kawai ne A'a, malam Muhammad daga tambaya ban so haka don Allah ka zo ka yi so ci ko ka yi tambaya ke dai ka ce kaka ce tambaya ni baya so wai baya jin ka abin da ya faru wannan za mu yaki da shi yanzu sai mu yi kokarin gyara ko yanda za ya ji ka ba yau ni farkon ba eh, to ai ni tambaya ne ai kawai ba wai wani wata magana ba ce tambaya ne shi baya ji na ne shi ko taron ne baya so ba bai kamata ka eh bai kamata ka Ok, to duk abin da ya yi shi ya kamata kenan ya yi mana na zage-zage da cin mutunci fi sabilillah in dai haka ne yanzu yanzu akwai zagi a ciki ko cin mutunci a cikin magana na? Ke isa ke maka zo zagin sani. A'a ba zagi na zo yi ba, ai da na ai da zagi na zo da ba haka. Na ce kaka yi haka nan mu je yanzu ke mutum ya ce ban ji ba, she ke ka ce kamar ko baya son ni, ya zaka yi fada haka. Bari mu je kan. to kyau shi Gyara wani wuri na nin gyara yanda zai yi ya ji ka. Haka ne. gyararrakin da yawa daga ciki akwai fahuwa jalle zati yake ah. fahuwa jalla zati ya ji wannan mu duba farko da ya kaka cakula ya bayan daya mu gani rubutun nan haka mala ya fadi rubutun daidai ni maganan bakinsa ne ya yi kuskure ko dai a'a rubutun nan ma an yi kuskure wannan kake gyara ko dai ba haka ba yawwa ni dai na ambato na biyu bari mu yi na farko ni ban ga ban gan wuri ba shi yasa nke kokari na dawo ina duba wurin shan gwada malumma ga kuskuren da ka ga shi yasa na ka gan wurin ga yamani na ni bibiya kawai nake kuma waya ɗaya ne a gobe na ban san wani shafi ba ne amma lallai na ji abin da ya ce kenan. A'a bari batun shafin nan ni na nemo shafin nan yanzu a wani bangare wani lokaci malam ke kara ta wani bangare. ta wurin da yake maganan hakikatu tijani ko dai yaya yawwa yi eh, gurin aha shi to nuna duban daya bayan me yake yawwa ya duba sai ya karanta a'a malam ni da kai ke magana yanzu ni na son ga wurin askama duniya su gani ni da kai ke magana yanzu ai tun da shi yana jin kada sai ka faɗa mishi sai ya taya ka nemowa ko da ka zauna ka yi ta ɓata lokaci na ga ba kana son mu dace ba ne ke dai barin je na gaba insha Allah mun je kwala mun je kwala na gaba assalamu alaikum ikon Allah assalamu alaikum hello na'am kwala alaikum salam me magana Eh, Muhammad barka da dare. Barka da wa sunanka. Barka da dare. Ikon Allah. Sunana Bashir da ga. To Malam Bashir muna jin ka. Wani ya karɓa Alo. Eh, kana jina. Ikon Allah. Yau matsalar ne. Yau koyaya ni. Malam barka jina. Barka da dare. wa barka da wa sunan karkan nake kiran. Hello. Ikon Allah. A ina jin ka yanzu, ina jin ka yanzu Muhammad. To muna jin ka danwa. Ikon Allah, a wuri nan ko yaya ne yau. Allah ne to ni ma magana tana yankewa ba na ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mai magana. Ana Muhammad kana magana da Bashir Muhammad daga nan Bacirawa Kano. To Malam Bashir, duniya na saurara. Da farko dai ina malam fatan alkhairi da fatan Allah ya tsara wa malam karfin imani da ikilasi da haƙuri. Amin, amin, amin. Da kai kanka malam Muhammad, ina ma fatan alkhairi Muna godiya Allah ya saka da. Sannan kuma malam Muhammad shawarar da ba guda ɗaya ne duk irin waɗannan da za su zo da hayaniya da ba sa so a fahimta ya kamata kawai da ka so mu fahimta mutum kawai ka soke shi. Insha Allah, insha Allah. Saboda ba ya zo karatu ba ya zo ne ya yi abin da za a fahimta ba ne ya zo ne kawai saboda karatu aka yi to me gyaran larabci ya ce zai buge da gyaran larabci ya kamata ya je cikin karatu kawai ya wuce. amma ya tsaya tun daga farko zai tsaya gyaran larauci kuma da rashin kunya ai kaga wannan ba dacewa ba ne gaskiya ikon Allah Allah ya gyara Allah ya sana Allah ya muna amma amma Allah ya samu ya ce yana muku fatan alkhairi a tashi lafiya muna godiya assalamu alaikum ikon assalamu alaikum ikon Allah mutane kai kokari ka kira an doka yanzu kuma baka magana danwa mu je na gaba Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikulam Muhammad barka da aiki. Barka dan wa sunan ka daga na ke kira. Sunana Abubakar Abdullahi da ka Kaduna Najeriya. Kamal Abubakar muna jin ka insha Allah. Alhamdulillah. Ina wa malam barka da zuwa kuma ina muku fatan alheri Ubangiji Allah isa ka da alkhairi. Amin amin amin amin. Amin amin ya Allah. To, ah, Malam Muhammad lalle mun ji abubuwa kwarai da gaske, wato abubuwan ma da su alkawani suke yi ba ma su ba su ma taɓa wuraren ba yanzu muke jin abubuwa. To, lalle wayannan mutane ba za su bari su so suke duk su shigo su farɓata abubuwan nan. So, malama Muhammad duk wanda gaji ya shigo zai ɓata mu muna girman mu. Sannan kuma wannan da suke cewa ana ya ce wai an zagi malamin shi me aka zaga aka ce me. abin da sai ya faɗi shafi ya faɗi ce a duba nan a duba nan a duba nan a faɗi littafi ga inda abu yake ga inda magana take to menene abin zagi kuma littattafan ku ne kun ɓaɓɓoye su kun je kun tutura su yanzu Allah ya fito mana da shi ana haskawa jama'a duk abubuwan da aka yi na da wanda ba su sani ba da iyayen mu suka yi ta fama da su mu dai muna roƙa musu gafara amma mu dai kan alhamdulillah Allah ya fahimtar da mu mun gane saboda haka idan har mutum ya zo sai ya zo da shi na shi littafin ya ce ai ba haka ma ya ce ba amma ni abin da yake daure mun kai da su malam wai mutum ya tsaya gyara larabci ana magana kafirci kana magana larabci to in larabcin za ka yi menene amfanin larabcinka daga gabarna kuma a ciki malam Muhammadu yaya za ka yi gabarna a ciki kana wani magana larabci wani larabci za ka yi ana maganar cewa ga kafirci ana kana maganar cewa ga larabci saboda haka ba da duk wanda ga shi kuka kance shi ai akwai wanda zai shigo don fahimta akwai wanda zai shigo don ya bata abu akwai wanda zai shigo don shi kawai san ran shi ne ya yi zage yana wannan abubuwan karatun da ake ya rike musu makogoro suna ganin baya da za a yi a'a mu kuma wayannan manyan malaman nan namu muna girmama su domin ba duk abin da zo alhamdulillah sai sun dauko sun kafa hujja sun ce kala rasu kala lahu kala rasulu to duk abin da mutum ba zai gaya ma Allah ya ce annabi ya ce ba to me zaka idan wani ya gaya maka shi can yanzu ka duba kaga karatun malam na baya to muna godiya lokacin ka suna duk sahabai da to alhamdulillah to ubangiji Allah ya sa a tashi lafiya amin ya sa a tashi lafiya mun gode da mu Allah assalamu alaikum dama dai sun saba assalamu alaikum wa alaikum assalam me magana malam Muhammad kana magana da Umar Amina To Malam Umar muna jin ka daga Mina. Muna wa Malam fatan alkhairi Ubangiji Allah ya saka mu da alkhairi. Amin amin amin amin. Tare da kai Malam Muhammad wannan aiki da kuka ɗauko Ubangiji Allah shi ya ku. Amin tare da kai. Ya kamata yanzu duk mai hankali ya gane cewa irin yaudara da ko wannan da aka yi mai ya gane inda gaskiya take shi Wannan aiki da malam yake yi wallahi kokari yake yi. kokari yake sosai kuma ubangiji Allah ya ƙara bashi karfin gwiwa da kai malam Muhammad da dukkan mai sauraro mai fahimtar gaskiya ubangiji Allah ka anshi dukkanin ayyukan da muka yi na faɗar ga mutane iya kokarin da dai malam ya yi kokari sosai kuma ubangiji Allah shi biya shi mune mishi fatan alkhairi malam na jin assalamu alaikum na'am to shi to shi kenan malam Muhammad bana ba za ka shiga Senegal ba Allah <laughs> <laughs> Ikon Allah. To muna godiya dan wa Allah ya saka da alkhair. Bari mu je kwala na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Malam Muhammad. Na'am dan wa sunanka daga na ke kiran. Sunana Kabir Ahmed dan Musa jihar Katsina. Malam Kabir Ahmed ko? Alaikum Malam Kabir Ahmed. Da fatan kun yi lafiya. Muna godiya. Ina ina gaida malam ubangiji Allah saka ma da malam da alkhairi amin amin amin to malam muhammad ni wata ƴar shawara ce zan bada game da wa'annan kolan wannan kolan mun bar dokan shawarwari kan kan program amma ba ku ji kamar mutane ba su ji muna program kan saye wani shawarwari mun bar dokansa jiya ko mun yi magana da wani lokaci zuwa lokaci muna bude kofan shawara amma ba tunda na ba na farko dama ka ke ma ka ji ke ma barin baka dama ina jin ka amma jama'a ku yi hankura da na shawarwarin haka nan amma muna jin ka dan na gode malam muhammad ma na gode malam muhammad to shawarar da ya ce malam wannan kolan da ya sauka ya kamata a ce duk wani kola da zai shigo game da karatun da malami ya zauna ya ɓata lokaci yana yi bai kamata a ce ana tsayawa kan wani an karanta wani baki ba daidai ba ko wani gyaran larabci an zauna an yi karatu akan aƙida amma sai a ce a ɓata lokaci kan ka karanta wani guri ba daidai ba wasali kaza ne guri kaza wannan yana ganin kamar mu masu sauraro ba su yi mana adalci yan ɗarikan nan ba su yi mana adalci to ya kamata a ce duk wani wanda ya shigo da irin wannan salon ya kamata malam muhammad kada ka ba shi dama idan mutum zai tafi kan karatu kai tsaye ya tafi kai tsaye wannan shi ne shawara ta malam halin na gode ni ke da guda da ya annasu ma'ani hmm, salamu alaikum salamu alaikum kwara assalamu alaikum kwara wa alaikum salam wa rahmatullah mai magana mai magana bai haƙi Ahmad ne daga Abuja ya sake dawowa. Wa alaikum salam ba ku jina? A yanzu jin Bai haƙi Ahmad ne daga Abuja ya sake dawowa. To muna jin ka malam bai haƙi muna jin. Yawwa to. A na ji an ba da shawari cewa mu tafi karatu kai tsaye ko? Na'am. wato kenan dai a takaice kar a gyara larabci malam fa ba da hausa ya karanta ba da da hausa ya karanta sai mu tafi kai tsaye bayaki malam bayaki kaji akwai gyara ni ne abin da malam ya fadi tun da malam ya fadi kana da daman ka gyara amma da ya kamata ni da kai mu yi magana ni da kai ke magana ya hankali ka ji ni mun ji ina jin ka yanzu kana da dama ka gyara kowane kalman da malam ya faɗi kana da dama tunda kai makaji ka kuskure kana da dama amma ba mu sauran muna bata lokaci tun da ka gane wurin ka ce Muhammad je ta bangare kaza ta kaza domin ka rubuta ka yana mu nuna ma duniya kan screen ga shi nan ka karanta malam bai karanta shi daidai ba ka gyara ko baka gyara ba ba a yi cikin Kisa, amma gyara Malam Muhammad. Na'am. Kahin gyara a tambaye shi abubuwan da aka karanta aka faɗi ga shahin da suke akwai abin da aka faɗa wanda yake baya cikin littafansu. Kahin ya yi gyara. To Malam kafin ka yi gyara Malam Bayaki. Kahin ka yi gyara akwai abin da aka faɗa wanda yake baya cikin littafan da na faɗa. Kana jin? A'a. Ina jin ka ai, ina jin ku. To. Ni yanzu kun ki bani dama, amma kuma shi kun ba shi dama ya ya mun tambaya. <laughs> Malam baya shi na abin da aka faɗa wanda baya cikin littafanku. Shi ya sa na ce, to ni yanzu a bani dama in yi magana, in yi tambaya. To, da dama Ka bani dama in yi tambaya tukunna. Duk tambayan da zaka mun ka bar ni in na gama ma tambaya. Tukunna sai ka mun tambayoyi ni na yadda. To, mu je na farko. yawwa na farko da kace fa huwa tajal tajalla zati ba fatha bane ake wa lamun din to ni na son gan wurin haska madini ko tajalli zati kida tajalla fi ne madi kar kai man ƙarya kar kai man ƙarya ba haka ne kana fa huwa tajalli zati haka ne kana kar ka canza min magana ai yana na an dora wallahi ba zan ma ƙare Ina son ga rubutun nan in kawo shi. ga rubuce ni na masa wacce ta yarda da wannan kai ka yarda da wannan kuskuren tukuna tabbas fa huwa Jalla sau an rubuta shi haka nan malam bayani uku kana shi huwa tajalla haka aka rubuta yanzu rubutu za mu duba farko Aka aka rubuta ni na son ga wurin na'am haka aka rubuta ni na son ga wurin nuna wa mutane rubutun nan za mu duba farko a duba gurin yauwa yawwa a duba gurin muka ga rubutun nan akwai fawwa bar mu duba nan ana magana akan aƙidu miyagun aƙidu da shehunan ku suka zo da suna kafirci na kafirta mutane kai yanzu maimakon ka zo ka yi bayani akan ka ce abin da aka faɗa baya cikin ku. kai kenan ka yadda kenan duk abin da aka faɗa yana cikin ku. kai yanzu wasali haka sun kai gyara wallahi zan yi bayani duka zan yi bayani amma ka karbi yaron nan tukunna ka yarda zan yi bayani duka wallahi duk na ji kuma na yarda duk aƙidun na yarda da su duka Duk a gidin na ji na yarda da su zan yi bayani amma lallai sai ka gyara larabci tukunna ba za ka zo kawai ka mana karatu haka ka ta abu kuma ka zo ka ce haka ne ba sannan ainu da kace fa tajallu zati bal huwa ainu hadin ba ka san me ma'anan ainu ba. Fasar ainu ha fasar ainu ha menene ainu ha? ai sai ka ka farko gyaran farko fa huwa tajalli ba tajalla ba sannan in fassara maka ainu da duk tambayan da na rubuta shi fa huwa tajalli ga ya rubuce tajalli kana kallo ga ya rubuce tajalli kana kallo kuma ka ce na karanta tajalla gashi ko eh, kana gani ne kai kuma kake tajalla ba haka bane sau uku kake tajalla wannan jahilin na mutum na ka tabbatar da cewa kai jahili ne kai jahili to sai mu faɗi sauran ah, ma'anonin abubuwa malam bayaki malam malam bayaki mu neme gaskiya tsakani da Allah wanda ya rubuta abinsa a cikin rubutu bai yi kuskure ba wurin fadinsa ko wurin magana tajalla da tajallin na ya canza zamanan shi ne daga daga sharri zuwa alkhairi ko daga alkhairi zuwa sharri sanan malam muhammad dama wannan akida suke nan dama dabi'a su duk lokacin da aka zo ana irin wannan bayani son su kai su zo su kawar da mutane abinda aka so a kawar da mutane su mai da mutane da yayi wata yayi a cikin daban har a mai da abinda ake magana a kansa al'ada suke na malam muhammad ku tsaya wannan ita ce ɗabi'a su duk inda aka irin wannan wato sai su zo da wani abu don a kawar da hankalin mutane bisa ga abin da aka san a lurar da mutane ga abu ne na yi wasali da kai na fa huwa tajalli zati tajalli ga yana tajalli fa wai ya ce na karanta tajalli wai son kai a zo a yi ta magana a yi ta muhawara akan nan a ɓata lokaci gaba ɗaya a tashi a ɓata mutane kwakwalwa akan tajalli da tajalla gashi ko sun zo da aƙidu na kafirci na zindiƙanci ba su son a tsaya a yi bayanin sa in har gaskiya gare shi ya kamata ya hito ya ce abu kaza da aka faɗa baya cikin littafansu to tun da yana cikin littafansu gashi an karanta a yanzu wai kalmar wasali zai zo ya ce jaya kuma ƙarya yake min wallahi fa huwa tajalli za ta haka ni karanta shi zan fai bayani duk cikin kan amma wallahi baran yi bayani ba sai ka ƙarya yake yi wallahi tajalli za ta haka ni karanta shi dama yan son ya kai dai kawai a zo a yi ta jayayya a yi ta jayayya domin a kawar da hankalin mutane ga abin da aka son a nuna mutane shine manuwarsa kawai to yanzu yanzu mu bar bangaren nan mu je tambayan ka kan sai tambaya ɗaya na maka duk ka kiɗi ne a'a wanga ba tambaya bane tajalli da tajalla ba wannan ba tambaya bane kuma ka gan a rubutu mun gan tajalli Ke sa yanzu mu bar wannan mu je na gaba muna jin na gaba Tom. To shi kenan. tun da yanzu baya son gyara shi shikenan za mu shiga kan maudu'i ah, malam baya ki ke ba na sauke ka na sauke ka wallahi domin akwai alaman kamar ka zo huwa a ah. a'a ka ga ɗazuma ka ɗauke ni kuma na sake hawa me yasa baka min adalci ne malam muhammad daga tambaya domin ba ka so mu samu ilimi mu yi na ilimi mutum ya rubuta abinsa ga littafi ko wani gani wallahi kan maudu'i Ki haba malam muhammad ka samu adalci sai ka ji danwa na san haka aka rubuta ko shi kenan mana haka aka rubuta shi kuma zo ya karanta ba daidai ba sai nace tajalla ko ya yadda cewa eh ba tajalla ba ne tajalli shi kenan mu je gaba kan amsa masa sauran tambayoyin shi shi da yake da tambayoyi da yawa a kaina <laughs> wallahi duk tambayan shi zan amsa mishi duk tambayan shi zan amsa mishi mu je tambayan ka na biyu mu je muna jin tambayan ka na biyu tambayan da zan yi masa shi ya ce eh, shi Brian da ya ce fa ya ce, bal huwa ha, to ya fassara ainu da yanayin abin da shi ya ga dama ya fassara har yayi makirce makircen shi to anan ni abin da zan ce ne, ainu tana da ma'anoni da yawa a larabci kuma shi ya sani shin ya zai yi shi ya ce kawai ga abin da ake nufi nan shi shi yi littafin da zai ce ga abin da ake nufi sannan idan har ya kalli madubi tambayan da zan mishi shine don Allah ya tsaya ya amsa wannan tambaya kar ya je ko ina idan ya kalli madubi shin shi ne a cikin madubin ko kuma na madubin ne shi ya bani amsan wannan tukunna sai in masa bayani don dama shi ilimi wanda musamman da ya shafi na sufanci shi dai kawai dama tsattun kirul ainu dau a shamsi min ramadin ne wa kirul famu ta'mal ma'i min saqami dan idan shi na ciwo dole ya ce bai ga a wato rana ba sannan kuma baki yana ɗanɗana ƙaryata ɗanɗano ne saboda ba shi da rashin lafiya to don haka idan ya amsa min wannan tambayan to lallai zan iya bashi duk ta amsan tambayoyin da zai yi akan wannan karatu da yi da yake ganin kafirci ne zan kuma nuna mishi cewa ainihin musulunci ne shin idan ya kalli madubi shine a cikin madubin ko kuma na madubin ne shi ya amsa mu Salam alaikum shek. Iko Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam ya amsa. Wa alaikum salam ina jin Ba da kai nike ba ba bai aki ba da kai nike ba. Shek. Ka sauke ni ne? Ikon Allah. Okay. Subhanallah. Alo, kar alo. Na'am shek, ina jin ka. Kana ji na Malam Muhammad. Na'am ina jin ka Sheikh. Kana ji na? Iko Allah. Na'am. Iko Allah. Kana ji na Malam Muhammad? Na'am Sheikh ina jin ka. Na'am. Malam Muhammad ire-iren waɗannan duka babu abin da suke so ille kawai abin da suke so kawai abin da aka rubuta da abin da aka karanta da abin da a cikin littafansu dama kowane lokaci abin da aka zo aka yi bayani sai su zo da wasu abubuwa don su durmiyar da ainihin watan wanda bai sani ba don a gane cewa wai don su durmiyar da gaskiya yadda mutane ba za su fahimci gaskiya ba. Na'am. Manuwarsu kenan, manuwarsu kenan ba wani abu ille irin wannan shine manuwarsu. Sa'annan a wannan littafi insha Allah Malam Muhammad za mu kai ga bayanai waɗanda aka kawo a cikin wannan littafi wanda duk wanda ka gana ɗariƙan nan ta Tijjaniya bi iznillahi ɗaya daga cikin waɗannan asbabu shi yasa yake yin su na ɗaya dai ba su da ilimi akan littafansu malaman su ba sa karantar da su littafansu saboda haka idan muka zo muna karatu sai su zuwa sun gaddama malaman su ba sa karantar da su littafan ba san littafan ba amma aka zo ana magana sai su zo suna ta jayayya Muhammad duk idan ya gama surutun ya amsa min tambaya na sai in bashi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To me magana? Alo? Na me magana? Na'am sunana sunana Idris Ilyasu Idris. Na'am muna jin kamala Idris. Na'am ina ma ina ma malam fatan alkhairi da kuma addu'ar karuwar imani ga lafiya ga nisan kwana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Muhammad Allah ya saka maka da alkhairi bisa wannan jagorci kash to a gurguje akan wannan shi kola din da ina ban sani ba ko ya sauka ne ko yana nan kiri-kiri ga abin da malam ya ambata a cikin littafinsa mai littafin ne yake karanta abinsa kuma ga abin da ya rubuta daidai amma yake so ya wawantar da hankulan al'umma wajen cewa wai aishi ya zo gyaran larabci ne to shi kenan yanzu bari mu kunna a cikin sakon goma zuwa sha biyar za mu kunna muryan alhaji ibrahim inyas mu ji inda shi kuma yake gasa alkur'ani yake karanta alkur'ani ba daidai ba eh saboda yan wasu abu domin dama kullum wa'annan yan dariƙan ba su da buyi sai cewa larabci larabci larabci to za mu kunna kuɗi a cikin ɗariƙa wanda yana da isma irin ismar ah, annabawa malam Muhammad afuwa ah, ah, malam Idris malam Idris kai dai ka faɗi wanda ya kalubalace ka mun neme ka kawai amma mu bar wannan don Allah ka faɗi kamar akwai kuskure ko ko akwai ba daidai ba Qur'ani ko to mun ji wanda ya zo ya kalubalace ka za hada ka Zamu mu hada ka da shi bayan bayan fage shi yanzu mu yi abin da malam ya kawo muna yau a yi kan topic don Allah shi sa ke ka ce shi ne za mu hada ka da shi so ni dama abin da nake so in hadda ah, mutane su fahimta shine su gane cewa wai ƙaryar kuskuren larabcin da suke yi to hatta shehun su bi wanda shi isma ne da shi kamar ismar annabawa to shi ma yana wannan kuskuren ballantana ma malam ba haka ya karanta ba dan abin da ya rubuta ba haka bane domin idan ma da kuskure ne to da a ce a littafi ya rubuta ya fi wato ainihin karfi sosai wajen ai kokarin gyarawa akan kawai a lafa karanta ba kamar yadda shi malam din ya ce saboda haka kawai ya zo ya tsaya a wani wuri ne kamar yadda malam ya ambata burinsa baya so a kai ga aƙidu na kafircin ya tunkari aƙidu na kafircin mana ko ya ce a'a wayannan maganganun ba haka bane suke a cikin littafin su babu su a cikin littafin ko kuma ya ce a'a yana da ayoyi da hadisai da suke wafaka ma wannan mummunar aƙidar da suke da shi na jirkita tafsirin alkur'ani na jirkita abin da yake na daidai na kokarin nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne na Allah subhanahu ta'ala kamar yadda suke kawo hadisin ƙarya cewa inna Allah qabada qabdatan min nurihi fa qala hakuni muhammada wai Allah ya bantare wani bantare daga haskensa ya ce ma wannan hasken zamto manzo Allah sallallahu wanda wannan akida ce ta kafirci aqida ce ta kristoci kristoci su ne masu wannan akidar cewa ubangiji da ya tashi ya yanki wani abu daga jikinsa ne ya halicci abin da suke kira ga dan Allah wal iyadu billahi annabi Isa ibn Maryam kamar yadda suka rubuta cikin tattafan su saboda haka wannan ba ba bace ta musulunci malam Muhammad duk wanda zai zo duk wanda zai zo to ya tinkari abin da yake mafi girma ba wai ya tsaya yana rarage ba ce wacce idan mutum ya je gaban Allah da wannan zai shiga wutan da ba zai taɓa fitowa ba har abada to shi yafi shi yafi kamata a tunkara ko ko a'a wani abu wanda yake galat ne wanda yake khafiyun jiddan mai sauki ne in ma an yi galat kenan in ma an yi kuskuren kenan saboda wannan ne abin da na kira in yi ishara zuwa gare shi malam Muhammad Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara wa malam lafiya da imani assalamu alaikum rahmatullah muna gode, Allah ya saka malam Idris Allah ya saka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh na mai magana Abu Abdullahi Umar Abubakar Salafi al-Adamawi to malam Salafi duniya na jinka a ah, farko ina yi wa malam jinjina tare da fata alkhairi Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi ya ƙara wa rayuwa albarka ya tsare mana shi da tsaronsa. Amin amin amin. Addu'a ta biyu kuma zan wajahantar da ita ne zuwa ga shi gwarzon mai jagorantar wannan shiri wato Malam Muhammad Isha FM Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi. Ya kuma wato ainihin datar da kai zuwa ga dukkanin abin da yake shi daidai. Amin amin amin tare da kai. a dama lokaci na ta kira tun dazu game da shi wannan kolan wanda ya shigo yake kokari yayi yi bangaren larabci to abin da malam idris ya shigo zai yi na ya kawo maganganun ibrahim ya inda ya saba wa ya kuskure abin da ya shafi ayoyi da luga ni ma dama shi na so in kawo to amma tun da naji an tsaye da malam idris to ba bukatar nima in kawo sai dai ko bari in tafi zuwa ga koyin na gaba abu na fahimta ba ne, shi da ya shigo yana maganin kalla. Abci ta farko duk zan fiskokin li'aradin aga kamata ya ya fara li'aradin waɗannan jumlolin ɗin baki ɗaya a eh, za mu gane cewa a idan larabci Kaman kana da matsalar network. Kana da matsalar kana da matsalar network don wa. Yanzu ka ɗauki misali a matsayin Anna din nan. Anna ba kowane lokaci ba ne ke a matsayin har na bin. Akwai lokacin da Anna ganta ga ta nan a zahiri Anna Anna amma kwata-kwata ba harfi ba ne na ba. haka idan da mutum zai ce an na ɗiflu kerimun larabcinsa ya yi amma a wurin Mala Salafi nan banka uh, eh, ya ake kiransa um, connection ka bai da kyau. Ajina da kyau? Yawwa kuma akwai aka kadan wurin. Ok. Ok, ana ruwan sama ne wallahi. Ok, to shi nan bari mu ji. Allah saka da alkhairi. Na'am. Eh. bari mu duba mu doki wani kwala kuma na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Muhammad barka da Yau, yawa dawa barka sunanka daga ke kira sunana Mustapha Habib da aka fi sani da MH kuma ina kira ne daga Kano to malam Mustapha Habib duniya na sauraron ka Malam Habibu barka da dare ta fatan Ubangiji Allah ya kara maka lafiya da imani. Allah kuma ya kara tsayar da kai akan gaskiya da jajircewa akan gaskiya. Hakika Malam ka yi karatu mai matuƙar muhimmanci kuma duniyar musulunci tana alfahari da kai da ira iranka. Malam Mamun ni magana ɗaya zan yi akan wannan bai haƙi da ya sauka. Malam Muhammad idan mutum ya zo malam ya yi karatu idan zai yi magana ya yi magana a kan karatun da malam ya yi. Amma a ce wai sai ka zo ka yi wa malam tambaya a kan abin da ya saba wa topic wanda ba ba ba sa'ida ba ce ta tattaunawa. Akwai tambayar da idan aka yi ta malam Muhammad kafin ka tura ta ga malam kai ka san bata dace ma malam ya amsa ta ba. yanzu in ba rainin hankali da wufantar da hankalin mutane ba ta za ka ce da malam wai idan mutum ya kalli mudubi shi ne a jiki ko ba shi bane wannan ai ba tambaya ba ce ta ilimi wannan shashanci ne a yi haƙuri idan kalmata ta yi zafi amma dai malam muhammad irin wannan kalmomin ko kuma irin wannan tambayoyin da ire-irensu kowane ne ya kamata a taka masa birki domin zai sauke mutane daga asalin abin da ake tattaunawa sannan kuma zai shigo da wata shubhar wadda anan zai iya wa wani illa saboda haka wannan ba magana ba ce ta ilimi malam Muhammad kai ya kamata kuma ka ringa takawa irin waɗannan burki Allah subhanahu wata'ala ya baku kwarin uh, gwiwa ya ci gaba da wato tabbatar da wannan tasha mai albarka Allah subhanahu wata'ala kuma ya kara fito muku da wata fasahar da za ku ci gaba da taimakon addinin musulunci. salamu alaikum. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Uh, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Alam Muhammad. Na'am, da wa sunan ka daga na ke kira? Ah, Suna na Fahad ina kira daga kasar Ghana. To, Malam Fahad duniya na jinka. To, ina muku barka da warhaka, ina gaishe Malam kuma. Na Malam na ji insha Allah. na malam Muhammad ya guri in dai ina sani last week malam ya fara karatun shi ko Yawa tun wancan sati. Yawa. To, cikin karatun da malam ya yi wancan sati, akwai inda malam ya zo ya ce, akidan Shehu Tijani, Shehu Tijani a wani waje ya ce, fakullu abidin hausa didin ligairin layi fi zahiri fama abada wala sajada illa lillahi ta'ala ban sani ba ko malam yana tune da wannan maganar da yi last week eh, na'am to malam a nan wajen maulan mu shehu tijani yana magana ne akan wani ayan alkur'ani amma da ka zo magana sai ka boye ayan ka fitowa da ayan sai ka ce shehu tijani ya ce sai ka karanto kasa sai ka bar muhallu shadi sai ka koma sama ka karanto wal muhabbatu rabiya ama wa lil kuffari na'am to ina son tambaya ne tambaya na farko me yasa malam ya koye ayan da ake magana akai? saboda mutane su fahimci cewa ayan alkur'ani ake magana akai tambaya na farko kenan kamin mu yi magana kan shi fakullu abinin din insha Allah ga abin nan inda fa kullu abin aw sajidin li ghairi llahi fama abada wala sajada illa lillahi fa li'annahu huwa mutajalli fi tilka albasi wa tilka almabudat cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ke bayyana tilka albasi wa tilka almabudat ai wannan magana da aka kawo akwai magana wadda addoguwa inda ita wannan magana ita za ta ƙara fitar da abin da yake nuhi anan shine ita wannan magana da yake faɗa yake cewa qala subhanahu wa ta'ala li kalimihi Musa alaihi salam innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wal ilahu fil lugha huwa al ma'budu bil haqqi wa qawluhu la ilaha illa ana ya'ani la ma'buda gairi wa in abadal awsana man abadaha fama abadu gairi ولا توجهوا بالخضوع والتذلل لغيري بل انا الاله المعبود فيهم hadha ma'ana qawluhu la ilaha illa ana fa'budni ala hadha al-minwal yuridu iyyaka an tataqida ma yataqiduhu al-juhalu min annahum ya'buduna ghairi aw annahum yatawajjahuna li ghairi فالمحبة لهؤلاء حافظة لهم لأنهم محبوبون عنده وتوجهوا إليه بهممهم وما توجهوا لغيره سبحانه وتعالى فهذه محبة الخلق لله تعالى فهي على مراتب بحسب مشاربهم محبة الذات ومحبة الآلاء ثم محبة الإيمان ثم محبة الألوهية وهي التي فيها الكفار فهذه المرتبة هي محبة الخلق لله تعالى wannan duka ai wancan da na kawo duka magana ne wanda na kawo duka akan takaice yanzu na shiga cikin littafin ne yanzu kowannen sun haka isa za a karanta shi tun daga harko har karshe za ku ji shi wannan duka shin hida ce na kawo akan cewa gashi Ahmad Tijani ya bayyana Allah subhanahu wataala yana cikin gumaka masu bauta gumaka Allah subhanahu wataala suke bauta ma wanda yake duka waɗannan maganganu suna komawa ne da cewa Allah yana cikin gumaka masu bauta ma gumaka ba su bauta ma kowa ba sai Allah wannan shine malam ina fadi a kowane abu za mu karanta shi tun daga harkon shi har ƙarshe yanzu littafin mun ka wancan kamar ainihin wato shinhiɗa ce aka yi akan abin da ainihin wato za a yi bayani a kansa. To, malam abin da nake fadiwa, mu Shehu Tijani, radiyallahu anhu wa na bi amin. ya yi bayani ne akan wani ayan alkur'ani walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi Ɗauhan wa karhan wa zilaluhum bil wal asal da muka duba abinda maulanmu shehu tijani ya fadi bayanin da ya fadi a nan muka duba wasu tafsirai sai muka gan kaman da shi da malumman ba su saba ba especially da muka duba tafsirin malamin tafiyan sunna wannan kuka fi aiki da tafsirin shi wato uh, imam hafiz ibn kasir shi ma abin da ya fadi kenan shi ma bayani guda shi da shehu tijani suka yi ban sani ba ko malam ya san abin da ibn kasir ya fadi sai ya cire ibn kasir ya zo ya yi wa shehu tijani hukunci ko kuwa a'a ban sani ba ko ya abin yake ko kuwa mu karanto abin da ibn kasir ya fadi sai mu fassara sai mu haɗa da abin da shehu tijani ya fadi sai mu gani ko akwai bambanci ko abu ɗaya ne ba, wani ɗaya daga cikin magabatanmu na ƙwarai wanda ke cewa Allah na cikin gumaka masu bauta ma gumaka Allah suke bauta ma. Babu shi. To malam malam na da tafsirin Ibn Kasir? Tunda ayan Alƙur'ani ne, ai muka fata su Babu inda za ka samu magabata sun ce Allah na cikin gumaka, masu bauta ma gumaka Allah suke bauta ma babu shi. Sai sa na tambaya malam yana da tafsirin Ibn Kasir Ina da shi, na ce ina da shi. To, to malam abinda Ibn Kasir yake faɗa a wajen abinda Shehu Tijani ya faɗa shi Ibn Kasir ya faɗa. Ibn Kasir ya ce, Yukhbiru ta'ala an azmatihi wa sultanihi allazi kahara kulli shay'in wa dana lahu kulli shay'in wa li hadha yazdudu lahu kulli shay'in ɗau'an minal mu'minina wa karhan minal mushrikina. Ibn Kasir ya ce su ma kafiran mushrikan suna bautan Allah ne karhan haka ibn kasir ya fadi to mushriki kuma ai gunki yake bautawa kuma ibn kasir ya ce Allah suke bautawa amma dan dole to me malam zai fadi game da wan ya ce ya ce Allah na cikin gumaka ibn kasir ya ce haka nan tsakaninka da Allah a a a malam malam minti ɗaya yana zuwa ya kuri wa ya ce Allah na cikin gumaka bai ce ko ba wane ne mutum eh malam karin bayani ya yi amma in ibn kasir ya dunkule magana ya ce mushiriki to sai mu duba wane ne mushiriki mushirikin me yake bauta ma gunki yake bauta ma ibn kasir ya ce su ma Allah ke bautawa amma akan dole ai shehu tijani shi ne ibn kasir kuma ya dunkule ne wa bil gudi wal asali su ne ke bauta ma Kowil nake eh, Ibn Kathir eh, bayan ya gama bayanin mutum ke bauta ma Allah babu inda Allah babu inda aka ce masu bauta mu Allah suke bauta ma babu shi malam ya fadi ah, cewa masu bauta mu Allah suke bauta kullu shay'in kullu shay'in fa yace Ibn Kathir malam kullu shay'in wani hadha lahu kullu shay'in aka yi fadi na'am nan abinda nan inda zaka gane bambanci tsakanin maganar misalin da Ibn Kasir misalin da haka sun ka kawo nan abinda Ahmad Tijani yake Ikon Allah. Ibn Abidin aw sajidin li ghayri labada wa da illa lillahi li annahu huwa al-mutajalli Allah eh a ce ma Allah ya koma baya yadda Allah ya bayyana cikin gumaka ka kawo muna wannan Malam na fahimce ah, na fahimce me eh, na fahimce me eh. tambaya me tambaya na ce Ibn Kasir ya ce kullu shay'i tunda kullun nan ya ya kumshi dunguma kan da suke bauta kenan haka ibn kasir ya fadi wali hadha yajud lahu kullu shay'i dangane da inuwoyin ah. mutane malam ya kuri malam ya kuri ina ta wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi Allah shi ke faɗin haka ba wani abu face ina tasbihi da gode ma Allah komai na tsarkake Allah shi Allah da kansa shi ya faɗi wannan amma nan wata wani maudu'i ne cewa masu bauta maguma hmm. ikon Allah network mala eh malam Muhammad ina sai kai har malam yanzu Allah na cikin gumaka nan Allah na cikin bauta maguma ka Allah shi ake so shine ake so ya kawo ka fahimci tambaya na ba ibn kasir ya ce tau'an minal mu'minina muminai suna bautan Allah ne kan ta'a. wa karhan minal mushrikina mushrikai suna bautan Allah bai ce suna bautan gunki ba fa mushrikai suna bautan Allah dan dole suna bautan Allah mushirikai. abinda ibn kasir ya fadi kenan to malam kai kuma kana faman juya abin nan kaman ba abinda ibn kasir ya fadi haka ji wani bauta to wani bauta ne hmm. suke bauta ma Allah lokacin da suke bauta ma gumaka shi ne suke bauta ma eh. Allah tabbas tabbas haka ibn kasir ya fadi To tsaya ka ji tsaya ka je abin da Shekul Islam ya faɗa. Tsaya ka je abin da Shekul Islam ya faɗa. Shekul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa tsaya ka ji abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa dangane da wannan maudu'i. Ibn Ibn maganar ayan Al-Qur'ani ake yi Ibn taymiya shi bai yi eh, tafsirin Al-Qur'ani ba ka ce min wani malami daban kamar tafsirin wani shi ma ya fassara shi kaza tafsirin wani shi ma ya fassara shi kaza shin dauki amma shi Sheikh Ibn Taymiyyah bai yi kullu ma yattasihu bihi al-makhluqat min hasanin wa qabihin wa madhin wa dhammin innama innama al-muttasihu bihi indahu aynu al-khaliq wa laysa lil-khaliq indahu wujudun mubayinun liwujudi liwujudi al-makhluqat munfasilun anha aslan بل عندهم ما سمى غير الخالق Wa min ومن كلماتهم ليس إلا fa فأباد asnami. lam ya abudu gairahu fa ubadul asnami lam ya abudu gairahu gairahu indam li annahu ma indahum lahu gairu ikon Allah network malam network malam Um, suna tsarkake Allah suna bauta ma Allah ko da su ba su bauta ma Allah ba inuwoyin suna bauta ma Allah amma lokacin da suke bauta ma gumaka gumaka suke bauta ma ba Allah suke bauta ma ba wannan aqida an sa ta cikin zakatan ku wallahi duk wanda ya mutu yana kudurta cewa Allah na cikin gumaka masu bautar gumaka Allah suke bauta wallahi ya kafirta wannan shine abin da muke lura da ku wani lokaci manyan ku sun akan aqidu na kafirci akidu na zindiƙanci ya Allah na cikin gumaka ya yake hana abota mu gumaka in dai hak Allah na cikin gumaka me yasa yake hana abota mu gumaka in dai masu bota mu gumaka Allah suke bota mutum da Allah na cikin faɗa min me yasa an ka hana abota mu gumaka malam malam ni tambaya na shine ina so dan Allah ka fasa me yasa aka hana bota gumaka ka wada mini me yasa aka hana bota gumaka saboda gunki ba Allah ba ne gunki ba abin bauta ba ne kuma ba wani abin bauta an hana bauta gumaka ko ba hana ba an hana ga wanda ya sani ga wanda bai sani ba shi yasa ayan ya ce dauhan wa karhan dauhan wanda ya sani idan an hana wanda kuma bai sani ba shi ne karhan wanda bai sani ba ba hana shi bauta gumaka ba kenan a malam ya kuri ayan nan ina so ka karanto kai da kanka ka fassara wa duniya su ji yasjudu man fi samawati wal ardi wa karahan wannan nake son ka gane ayatu Allah da kansa yana cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komai na tsarkake Allah sai dai ka fassara komai na tsarkake Allah amma mai bautar gumki lokacin da yake bauta mu gumki ba Allah yake bauta mu ba ko da an ce yana bauta mu Allah sai dai ta wata zukata daban misali a ce ana amma lokacin da yake bauta ma gumaka ba Allah yake bauta ma ba ba kafirai sun ce ma annabi ah. sallallahu alaihi wasallam ya zo su bauta ma gumaka ba kun su kuma su bauta ma Allah ba sun ce haka nan ba ko kafirai ba su ce haka nan ba a lokacin da bayanin bayanin da su bauta ma Allah sannan su bauta ma gumaka ko ba sun ce haka nan ba a lokacin da suke bauta ma gumaka Allah suke bauta ma malam ayan nan fa ba ni na rubuta ba kuma ba kai ka rubuta Ayan kuma ka gane ta bane ba ka gane ta bane karanta ta karanta mu fassara maka don ka gane ta ba ibn kasir da yace malam ya hakuri ibn kasir da yake su ma waɗanda suke wa Allah akan karahan su mushrikan shi ma ibn kasir bai gane ayan ba kenan suna bauta ma Allah karahan ka karanta fassara maka To, walillahi yasjudu. Walillahi yasjudu. Ga Allah yake sajada. Man fi man fi samawati wal ardi. Waɗanda ke cikin samai da ƙasai. Ɗau'an wa karhan. Dole ko kuma cikin yi ma da'a, cikin yi Allah da'a. Yawwa, yawwa, to nan bauta iri biyu ke nan. Akwai ɗau'an akwai eh eh ma kan ci gaba malam ya ai bayani muke ma duniya ko nan Allah ya gwada walillahi ga Allah ga Allah ake wannan sujadan nan ɗau'an ga Allah ake yi karhan kuma ga Allah ake yi suwa ke ɗau'an ibn kafir ya ce muminai suwa ke karhan ibn kafir ya ce aya To, Malam Muhammad, zan ci gaba, na ci gaba, Malam ya ban dama ni ma ni baya. Ko ba san ƙarshen aya bane a faɗa maka. To, walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi, ɗau'an wa karhan wa zilaluhum bil guduwi wal asan. To shine abin da ake magana ko da baka bauta ma Allah ba. Abin da ake nuhi ko da baka so ka bauta ma Allah ba wa zilaluhum bil guduwi wal asali kafirai inuwoyin su na bauta ma Allah sahe da marece zilaluhun ne ake magana nan kara malam da aka ranci zilaluhun malam kamin ka kai wajen kai bayanin dauhan wa karhan din ai wa zilaluhun din wani magana daban ne inuwoyin su ke magana inuwoyin ne ke bauta ma dole cikin ba eh ba mu a'a magana baya aka fassara magana baya ce aka nuna magana ta baya aka nuhi karhan waɗanda aka ce karhan din nan su ne ake bayanin zilaluhum bil gudu wal asali mala haka Allah ya fasara ko dai kai ka fasara abin ka haka saboda magabata ba haka suka fasara ba Shehu Tijani ba haka ya fasara ba Ibn Kasir ba haka ya fasara ba Imam Tabari ba haka ya fassara ba. Shi yasa wanga fassaran ka ba malam ya kuri dan Allah ina ka samu shi. A'a da bayan eh, Allah suke bauta ba wannan muka ce kafirci ne wanda yake Allah na cikin gumaka wanda yake bauta mu gumaka Allah yake bauta muka ce wannan aqida ce ta kafirci Waccan ayar da hake kawo wa cewa kafirai suna bauta mu Allah karhan karhan inuwowinsu ne suna tsarkake Allah sahi da marike wannan karhan ne yadda da shi ka ajiye fasarar shi kai kana yin naka yanzu haka ibnu kasir fa ba haka ya fasara ba irin fasarar shehu tijani da kake kore wannan irin shi ibnu kasir yayi Allah na cikin gumaka ba ibnu kasir bai ce Allah na cikin gumaka ba karanto mana inda ibnu kasir ya ce Allah na cikin gumaka yawwa yawwa yawwa da ya fara tun farko yace yukhbiru ta'ala an ajmatihi wa sultanihi allazi kahara kulli shay'in wadana lahu كل شيء ولهذا li له كل lahu طوعا من المؤمنين min almu'minina wa karhan min يتي ibn الله yace بعد Allah yana انغني ده ارمان يا da الله cikin ka To malam bari in mana an ya fadi ko bai fadi ba ai. To yawwa Ibn Kasir ya ce Allah yana ba da labari dangane da girmansa da kadarin mulkinsa wanda yake da iko a kan komai kuma dukkanin komai dukka kullu dukkanin komai ya kasance daga Ubangiji subhanahu wata'ala sannan yake dalilin haka ne dukkanin komai da komai yake sujada ga Allah ɗau'an aukarhan to ɗauhan aukarhan inda bayanin yake kenan Ɗauhan shi ne muminai wanda mu mun sallawa mun yadda muna bautawa Allah cikin biyayya da ladabi. Karhan Ibn Kashir ya ce su ma Allah suke bautawa amma su mushrikai ne. To yanzu na son tambayi malam shiriki a zahiri me yake bautawa? Ibn Kashir dai ya ce Allah yake bautawa. To ina son tambayi wa ne mushiriki malam. Qur'ani sai aka Qur'ani lokacin da ya ce karhan karhan da ya ambaci karhan sai ya ce wa zilaluhum bil gudu wal asali a da ya ambaci karhan bil gudu wal asali wannan shine karhan a bai kai wajen akwai magana kafin wajen wallahi akwai magana kamin wajen cewa yayi mushrikin kina eh. mushrikai suna eh, bauta ma Allah karhan shine zilaluhum inuwoyin suna bauta ma Allah sahe da mareke wannan shine karhan shi ba aka yi fadi ba shi ba haka ya faɗi ba shi ne je da ya tabbatar tsaya mu kai yanzu kafin mu tai tsakaninka da Allah an hana bautar gumaka ko ba a hana ba eh an hana tsakaninka da Allah an hana bautar gumaka ko ba a hana ba tsakaninka da Allah an hana ko ba a hana ba eh na amsa malam na amsa nace Allah ya hana to me yasa me a dalili Ka ce me ban ji ba me a dalili me a dalili me yasa saboda babu abin bauta sai Allah ai kullum muna fadiwa la ilaha illallah kullum muna fadiwa mm la maqsudu bi hakkin illallah to madalla ka ce an hana bauta gumaka kenan mai mai bauta gumci, in aje gumci gaba da nesa yayi masa gyada, an hana shi ko ba hana shi ba an hana shi amma in yayi kuma a ganin shi shi tuki ya bautawa Allah ya ce a'a ahilcin shi ne shi Allah ya bautawa ka ce an hana shi ko an hana shi ko malam malam ina da tambaya daidai nan me bauta sun yi ka ce an hana shi a lokacin da aka hana shi yayi magunki sajada wa yayi ma sajada idan yayi magunki sujada wa yayi ma sajada ibnu kasir yayi bayanin shi nayi shi ibnu kasir ya kira babu wani abin kasir kai nake mai bauta mu gumcin ya aje gumci yayi gumci sajada waye ma sajada eh da nassin alqur'ani ba ba bauta ma ko Allah Allah ya masajada ko sajada ya kitu akan bayani a shi nika tambayar ka mai bauta mu gumci lokacin sajada abin da nika tambayar ka ka ba ni eh. amsa mai bauta mu gumci lokacin da ya mu gumci sajada Allah ya yi jada ko ko gunki ya yi masa jada. A zahiri ya yi ma gunki jada, amma a batini karhan Allah ya bautawa. Zaka ja, To shi Tujani ya ce ba, ka ce zahiri ya yi ma gunki jada. To shi Tujani ya ce, ya ce hmm. Allah ya yi masa jada, ya ce Allah na ciki. Ka yarda da wannan? ban ji maganar da kan fadi ba Tijjani ya ce lokacin da mai gwamta gumci ya yi ma gumci sajada ya ce Allah na cikin gumci a wannan lokacin gumcin mutum ya Allah mutum ya masa sajada ba gumci ba ka yarda da wannan ai eh, ai maganar da ake ta yi tun ɗazun kenan Allah ne ya yi tajalli cikin abin ai ne ka yarda da wannan mai bauta gumci lokacin da ya ma gumci sajada cewa Allah ya yi masa jada Allah na cikin gumci ka yadda da waga magana a malam idan mutum ya bauta wa gunki ya roki bukata sai bukata shi ne ya biya gunki ya biya mai bukata ana ya guri ai amsa amsa na zai lokacin da ya aje gumci gaba gare sa ya yi mai gumci sajada shi nake tambayar ka mai bauta ma gumki lokacin da ya aje gumki gaba gare sa ya yi mai gumki sajada cingumci ya yi masajada ko Allah ya yi masajada? Shi nika son ka bani amsa. Malam na fahimci tambayanka. Tambaya na zai ka da amsa. Eh, idan mutum ya je gunki ya yi mai sujada ya nemi bukata, eh. sai bukatan shi ya eh. biya. Allah ne ya biya mai bukatan ko gunkin ne ya biya mai bukatan. ina tambaya kare baka bani amsa ba hanyar lokacin da ya eh, ina amsa yi ne ya sunan shi malam yayi masa gada yayi masa gada shi ba kama amsa waye yayi masa gada shi kawai za ka amsa gumki yayi masa gada ko Allah yayi masa gada Na amsa tambayan ga nace a zahirance a zahirance gunki yayi masa yayi masa gada. Eh? Nace a zahiri gunki yayi masa gada a zahiri. to ba badini ba ka ce zahiri to badini ba ba ba ka ba badini ba ka ce ba ni a batini a hakikanin bauta shi ayan yake tabbatarwa shi ayan yake a zahiri su suna ganin gunki malam malam dan Allah dan Allah dan Allah ban dama yi musu. malam muhammad dan Allah a ban dama yi ka ce zahiri yayi mugunci to badin yi ah, wa ka badan badin amin kamin tambayoyi su eh to a ban dama in yi maka, a ban dama in yi magana faɗa min badini badini oh, ka ce zahiri hukunci lokaci ma gane cewa yayi ga zahiri gumce bauta ma yace ni, Allah an ka ba to shi ni ka son in gane wanda ya aje gumki gaba gare sai ya masa eh. sajada zahiri ta ce gunki ya bauta ma eh. to ni nika son ga ni ba wa ya bauta ma sai sai na ce a ban dama in yi magana saboda in zan bada amsa so da yawa kana wani dama ba ka ban wannan amsa ba wani dama da zan baka sai ka ban amsa ni wa ya bauta ma eh, amsan zan bayar amsan zan bayar gun suna kashe ne amsan bayani ne ga ni wa ya bauta ma malam tunda ka faɗi zahiri ko Eto abani, Malo Malam Ahmed Malam Ahmed ya guri sema ma malam ya bani dama in yi bayani. So, Malam ya min tambaya ya kan dama in yi bayani. bayani za ka ko ka amsa masa. Ka faɗa min baɗini ta kwana. Eh amsan bayani ne. Malam wai weze amsa. Malam weze amsa. ba dai ce min gaba ɗini kawai dogon magana ya kaso ya kawo ya bani amsa eh wai ka je ba dogon magana ba ne kan ayan alqur'ani muke kan ayan alqur'ani muke to ina son ka bani batini gaba ɗini mi ya bauta ma yawa gabatini shi yake maganan wannan ayan saboda shi mushriki a ganin shi gunki yake bautawa sai Allah ya ce a'a a'a ba haka bane Allah ya ce ni kake bautawa abinda ayan ya fadi kenan gashi karara Allah yana fadiwa walillahi yasjudu ga Allah kake wa sujada kai mu kai mumini da kai mushrikin da kake bautawa gunki walillahi yasjudu ayan alkur'ani ne ba ni na fadi ba Allah ya fadi kuma malam kana ta musu har ta fi da shehu tsari kai kace an hana bautar gunki fa kai kace an hana bautar gunki fa kai kace haka nan ba. To malam an hana amma wannan bai ji ba fa. Na za ka wannan bai ji ba ya. aka hana shi ya ana magana. To me yasa aka hana shi? An hana shi bauta wa gunki saboda malam ba su ba ni damar yin bayani. Ka ce an hana bautar gunki. To malam hana Malam malam ka malam ina saurarin kan ka gama sai ka ban dama yin bayani. tambaya ce ka ce an hana bautar malumman me yasa aka hana bautar gumki ah. ka ce saboda gumki Allah ya hana bauta wani to kuma ka ce mai bautar gumki kuma Allah ya masu saurari ina jin ka malam Muhammad da masu saurari dan Allah kowa ya je ya duba kowane tafsiri a karkashin wannan ayan ya duba mai malumma suka faɗi ba malami daya da ya saba ma fahimtar shehu tijani ba ko daya har malamin izala ibn kasir su dukan su fahimtar su da shehu tijani daya ne amma malam sai ka zo ka cire shehu tijani ka zo kana ka kafurta shi saboda me babu babu malamin da yace Allah na cikin hukunci wallahi babu eh, babu malamin da malamin eh, musulunci da ah, yake Allah na cikin hukunci ya kan lai ne kola shin da kan ka domin abin kafin ko mu kan abin yayi sanyi sai ya ibnu kasir bai faɗa ba assalamu alaikum ba malamin da yace Allah na cikin hukunci babu shi malamin sunna da yace Allah na cikin hukunci mai bauta ma hukunci Allah yake bauta ma assalamu alaikum na scholar Walaikum salam wa rahmatullah. Don Allah kwallo ka kashe na'uranka wurin mu ya mu ji ka da kyau. Sunanka daga na ke kira. Na'am, na kashe sunana Anas Idris Muhammad daga Kano. To Malam Anas tambayan ka shine me muna ji. Ina yi wa Malam Habib barka da shigowa wannan shiri tare da don Allah ya saka masa da alkhairi. tare da su Malam Muhammad Isha FM Allah ya kara ɗaukaka ko gidan hujja. Amin. Allah ya saka da alkhairi. Wato abin da kawai nake so zan ɗan yi tsokaci a kansa shi ne. wannan bawan Allah wanda ya kashe waya yanzu. Yana kan line kashe ba, yana kan ni na ce doki ne ba ni dawo kansa abin ya san ya fahimci juna. Yawwa yawwa gabaki ɗaya abin da yake yin bayaninsa a kai. da ayat da ya kawo ba ta da alaka da abin da malam habibu ya gabatar cikin magana shehu tijjani a cikin jawahirul ma'ani malam ana sun ka fada haka to yanzu zan juye zan kawo kolon nan back because shi ya ce ka karanta ya kawo tafsiri ya kawo menene shi yasa in kana magana nan na'am wato da shi kake nan kawo shi Na fahimta, a dawo da shi bani da matsala. Abin da zan faɗa a karkashi shine saboda yanayin lokaci. Ya kawo faɗin Allah ta baraka wa ta'ala walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Sai ya ɗauko magana daga cikin tafsirin al-Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir wai yana cewa ah, yukhbiru ta'ala an azamatihi wa sultanihi alladhi qahara kulla shay wa dana lahu kulla shay. ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من المشركين sai ya ce wai wannan ita ce irin maganar da shehu tijjani ya faɗa kwabo da kwabo wannan jahilci ne kwata-kwata wannan abin da ya faɗa ba ilimi ba ne domin idan ka koma gurin malaman da malaman suka buɗe wannan maganar da faɗi sama da al'imam ibn kafir ya duba littafin tafsirul qurtubi idan yana da shi ko kuma idan yana da waya zai iya browsing ya duba idan babu littafi a kusa da shi sannan masu saurare na cikin ɗaliban ilimi za su iya komawa su duba al-imamul qurtubi bayan ya kawo wannan ayar sai yake cewa wal kafiru yasjudu karhan bisaifi yana magana ne akan cewa su muminai cikin sauƙin kai suke miƙa wuya zuwa ga Allah su bauta masa su kuma kafirai suna miƙa wuya ne ga Allah lokacin da aka tirsashe su da takobi bisaifi sai kaga sun zo sun sana sun haƙura sun dawo sun karɓi imani shi yasa sai ƙara kawo maganan katada ice wa ƙala katada ta aidan yasjudul kafiru karhan kafiri na miƙa wuya ne zuwa ga Allah ya sujjara gare shi hina la yanfa'uhul iman yayin da imanin ba zai masa amfani ba tunda ya ga takobi ashe ma'anar maganar da ake yi a kai shine yana magana akan kafiri na sujjada ga Allah mushriki na sujjada ga Allah karhan lokacin da aka tirsasa masa da kaifin takobi shi yasa Qurtubi ya ƙara kawo magana Ibn Zaid a ƙasa yace tau'an sai yace man dakhala fil islami ragabatan to shine ya karbi musulunci ya mika wuya zuwa ga Allah a cikin sanyin rai da jin daɗi shine tau'an cikin da'a wa karhan amma wanda ya mika wuya zuwa ga Allah kuma ta fuskar tirsashi ba dan yana so ba shine kafirai sai ya ce man kallafi fihi rahbatan bisayfi ana magana ne akan ayar akan wanda ya karba addinin musulunci cikin mushrikai ya mika wuya zuwa ga Allah amma saboda an tirsasa masa karhan da kaifin takobi shine maganar da ake yi shi kuma shehu tijjani maganar da ike yi gunki da kake gani kafirai na yi wa sujada to Allah suke yi wa sujjada wannan kafirci ne me alakarsa da wannan ayar shi yasa za ka ga eh, a ciki abin da malam kuma ya ƙara karantowa ai ya ƙara kawo maganar shehu tijjani ya ce shi fa wai Allah ne ya shiga cikin gumakan ya yi tajalli a cikinsu shi yasa idan kai wa gunki sujada Allah kai wa wannan shi ne abin da ibn kasir ya rubuta kuma wai mutum ya ɗauko wannan yana wani faɗin kirji har yana jin cewa wai ya kawo wata dalili Na'am, to Yaushe Ibn Kathir ya ce Allah ya shiga cikin gunki. Yaushe Ibn Kathir ya ce Allah tabaraka wa ta'ala wannan Allah ya shiga cikin gunki ko ya tajalli cikin gunki sunansa al-hulul. Bisa ijma'in malaman musulunci duk wanda ya ce Allah ya shiga cikin wani abu kafiri ne. Abinda kuma Shehu Tijjani ya rubuta kenan ya ce Allah ya shiga cikin bishiya. Wannan kafirci ne. Yaushe Ibn Kathir ya rubuta wannan kafircin? shi yasa ga manya-manyan shahidan ɗarika wanda suka tabbatar da cewa da addinin gunki da addinin bautar wani Allah duka abu ɗaya ne kamar irin su Hallaj kamar irin su Ibn Arabi yana cewa a bari bariyatu fil ilahi a ka'idan wa ana taƙattu jami'a ma kaduhu ya ce duniya mutane daban-daban suna da aƙidu daban-daban akan Allah wasu su ce kowa Allah ne wasu su ce wani Allah ne sai ce ni kuma duk abin da suka kudurce ni kuma aƙida ta ce akwai baitin da suke kawowa suna cewa Ibaratu na shatta wa husnuka wahidu wa kullun ila zakal jamalu yushiru wannan suna magana akan wahadatul adiyan yadda musulmi yake yin bauta Allah to mai bautar gunki shi ma Allah yake bautawa domin dukkanin albas din da ake bautawa cikin gumaka da dabbobi Allah ya yi tajalli a cikin su ya shiga wannan kafirci ne shine kuma na malanas magana akan sa bar mu ba ah, mu ba shi da bar mu ba yawa wannan shine gaskiyar magana abinda malaman tafsiri suka fassara wannan ayar kuma ta bashi ba shi ne Shehu Tijani tabbatarwa ba yake yi kuma bai yadda ba ya dauko malam Fadla kai malanas ibnu kathir yace Allah ya na'am to malam fuad na kai watakila ya gamsu ko bai gamsu ba malam fuad kana jin eh ina jin ka malam eh, malam Muhammad to ka ji abin da malam na sifat ko watakila ya eh, kawo maganan da ya faɗi eh maganan da ya faɗi kwata kwata ba haka bane to bayanin da yayi kwata kwata kwata kwata ba haka bane to kuma bayanin shi ma kwata kwata ya sha ya sha bamban da na ibn kasir to amma abinda ni abinda ni zan tambaye shi tunda yana kai a samu hakuri in tambaye ka eh. abinda ni zan tambaye ka shine idan mutum ya kawo bukatan shi wajen gunki ga gunkin nan yayi abin da zai ya roki sai ya wuce sai bukatan shi ya biya shi mushrikin bukatan eh. shi ya biya Allah ne ya biya ko dai gunkin ya biya tambaya na kenan Allah ne ya biya masa don tara lagare shi Allah ne ko akwai dama gunki yana biyan bukata yau she ka san kamar bautan gunkin da yake yin nan ba shi ba a zahirance ba shi Allah yake a cikin ayar ba saboda bayanin da malam malam bani dama ka bari na sauka to in ka gama shin yi magana ba damuwa ina jin kala saurara ka ji haƙuri ya haƙuri bari ka ji abin da zan gaya maka magana aka ce shi ya faɗa abubuwa guda uku ta ƙunsa. wanda i sujjada ga gunki Allah i wa sujjada Allah i wannan gunkin Allah ya fadi ba shehu tijani fasaran aya ne wannan gunkin ka tsaya sai na gama wannan gunkin Allah ne ya shiga jikinsa Allah ne i tajalli a jikinsa sai ka ce ibnu kathir ma ya faɗa yanzu abin da muke so ka dauko eh, shine ka eh, kawo mana ibnu kathir ya ce wannan wanda i bautawa wannan Allah Allah bautawa, dai kenan na biyu abinda ibn Kathir ya ce mm-hmm. wai yadda shehu tijani ya ce iba gunkin nan da aka yi wa sujjada Allah ne ya shiga jikinsa sai ka kawo ka ce ibn kasir ya kawo mm. idan babu to kayi ƙarya ka ce ibn kasir ya kawo magana ibn kasir kuma na kawo maka al-imam qurtubi ya kawo tafsirin ayat da ma'ana mai faɗi wacce ta fitowa fili sama da ta al-imam ibn kasir al-imam qurtubi ya faɗa ya ce abin da ake nufi da masu sujada ga Allah tau'an sune masu yi masa da'a cikin muminai ta sanyin rai ta sanyin kai ba tare da an yaƙe su ba masu kuma yin sujada ga Allah su mika wuya gare shi karhan su ne mushrikai kafirai yanda aka tirsashe su da kaifin takobi wayanda ba ya ka koma tafsirul qurtubi duk dalibai za su duba za su ga wannan maganar a rubuce take amma kuma nema eh, ko wayanda wayanda ba ya ka musa wannan bai dace da dabi'a dalimi ilimi ba A'a, malam ni ni magana da ka faɗi kwata kwata ban dauki ba. Kwata kwata ban dauki maganar ka ba. Yanzu abinda za ka muna na farko babu magana cikin tafsirin Qurtubi. Abinda za ka muna na farko dan musamman Ibn kasir yake magana akai. Yanzu na farko tarifin mushriki za ka yi muna. Wane ne mushriki da Ibn kasir ya ce wa karhan minal mushrikina sai ka je kana ɗauko batun wai sai an yake su. Tsakaninka da Allah haka Allah ya fadi yana cikin ayan haka Allah ya fadi. tsakanin ka da Allah Abin da ka na ka Allah ya fadi. kai ne tafsirin Ibn Kathir wani ne yace da abin da yasa na dauko tafsirin Ibn Kathir Ibn Kathir da yayi magana a dunkule eh, bari fadi maka abin da yasa amma ni ba ni da bari faɗi maka to bari faɗi maka mana ai ka min tambaya abin da yasa na dauko tafsirin Ibn Kathir shine wanda a akidan ku shine eh. wanda kuka fi yadda da shi shine wanda kuka fi yadda da shi a akidan ku shi ba malamin tafsiri bane ba Shi baka yadda Malamin tafsiri ne baka ji maganar da na fadi ba. Shi ne wannan kuka fi yadda da shi shi Ibn Kasir. Ke ta aka kawo muku wannan kuka fi yadda da shi. Shi sa ta ruɗe ka kallaci waccan ma'anar. amma da aka dauko yanzu malam ka muna tarihi ta sama da ibn kathir ka muna tarihi mushriki wallahi malam sai kuma malam wallahi wallahi wallahi girman kai ka ce abinda ibn kathir ya fadi shehu jani ya fadi wallahi to shikenan ba sai wannan bar wannan Malam mamet Malam Muhammad ina ina da tambayar na zan yi maka. A lokacin mu ya riga yayi ba samu daidaituwa ba bari mu doki na scholarship. Wannan wannan tambayan kai zan yi ma Malam Muhammad kai zan yi. To yi min tambaya. Shuma ce ya kawo. Yawa. Ya kawo. Malam Muhammad. Ina ji. Malam Muhammad. Ina ji. Ga ga musulmi ga wanda ba musulmi ba. sai Allah da ya ka dauko kurtubi ka dauko kurtubi ka karanta magana da na faɗa ko ma kurni ba kai ke magana ba ni yanzu ni bai karatu ba kaka a eh, malam eh, farfi kaka tambaye ni balle ni ah, ah. ba tambayan aya ne ba tambayan da zaka ja aya ka fasara ne ba tambayan da zaka ja aya ka fasara bane Allah ya halicce mutane ga musulmi ga mushriki sai Allah ya ce su biyun duka suna bautan Allah ne ayan aka ayan ya faɗi karara amma yanda suke bautan Allah daban-daban ne wan yana bautan Allah ne wanda ibauta wa wani Allah wanda ibauta wa gunki Allah ibauta wa kuma Allah zai turo annabi ya ce ka hana su su bauta wa gunkin kenan da aka ake yakar masu bautar gunki masu bautar Allah ake yaka yanzu nan fa na tambaye ka wanda ya nemi bukata wajen gunki bukata ya biya da Allah ma na kudin sanin da kuke magana da Allah yanzu nan fa kake Allah ne wanda ya bauta gunki bukatar shi ya biya kai fa kace Allah ke biyan bukatan me yasa baka ban ansa cewa gunki ke biyan bukatan ba in dai lalle gunkin ne me yasa ya kamata ka ce gunkin ke biyan bukatan amma kai da kanka ka ce Allah ke biyan bukatan a ah, kai ma kanka gaskiya mana malam to yanzu yanzu ba yanzu yanzu ji dadi shi cewa ana foto gunkin ba gunki ne ke biyan bukata ba ba daga tafsirin da ka ɗauko kan karanto ba wannan kuma daga kwakwalwa ka kawo. Saboda haka Malam Muhammad abin da nake so na ce shi ne. Ita wannan ayar da ya ɗauko ta ike mata wannan fassarar ba wannan fassarar da imata shi ne fassarar ta. Ni na yi fassarar. Ni na yi fassarar maganar kai na na karanto. Maganar malumma na karanto. Al'imamul Kokobu ya kawo tafsirin ka da bayani. Ka san akwai tafsiri kala-kala akwai tafsirin da jahilai ba sa gane shi. al-imam ibn kathir ya kama magana ne a dunkule malamai ne suke ganewa amma ta al-imam al-qurtubi mutum ko jahili ne zai gana ake ga abin da ake nufi shi yasa shi yasa qurtubi da ika tafsirin ta sai dinga kawo maka ma'anarta daga gurin magabata ya ce katada ya ce ah, wana ya ce su da maganar su dan Allah ne akan wannan da'irar dan Allah ka karanto abin da ibn kathir ya fadi ka fassara don Allah ku bar mu bar wannan kunci lokaci yanda za abinda ibnu kasiri ya fadi yanda za mu yi ni ba ka karanto ka fasa malam fa da malam anas assalamu alaikum mu yi ah, mu yi magana ta kasa malam muhammad kaki ne ah, to shikenan mu yi magana ta kasa malam kaki suna na kaki ramadan wannan wani call ne daban tunda muna tare da ah, malam anas ba sai na bugo ba abu ɗaya zan faɗa <laughs> wato abin da nake so bawan Allah nan ya fahimta shine maganar mu tsaya ma a ibn kasir din da ya dagewa maganar ibn kasir ina ibn kasir ya ce Allah ya shiga cikin gunki kawai shi zai nuna mana tunda ibn kasir ni kuma zan buɗe masa inda ibn kasir ya faɗa duk wanda ya ce Allah ya shiga cikin halittarsa kafiri ne To ina Ibn Kasir ya faɗi wannan maganar da za ka lazumta wa Ibn Kasir cewa ai yana nufin ya shiga cikin gunki. abin da yake faruwa shi ne. To bari ai ka yi tambaya bari ka bayani inda Ibn Kasir ya faɗi. La ibata la ibata. Ka yi tambaya bari maka bayani. Malam kaki su kai baka son ana ana magana kana magana. Malam kaki eh, ka ba shi dama eh, shi mai ya amsa maka. Eh. so ke eh. san wannan ka'ida la ibrata bil mafhumi inda malam kaki su kai tambaya kai dai bari mu bada amsa tunda kai tambaya bari mu bada amsa idan ga abin da mutum ya faɗa ibn kasir yana da aqida cewa duk wanda ya ce Allah ya shiga cikin wani abin halittarsa kafiri ne shehu tijjani shi kuma cewa Allah ya shiga cikin gunki ka Allah yana cikin komai shine asali da Shehu Tijjani ya ce Allah yana tare da komai da zatinsa. To wannan ita ce eh. asalin maganar shi yasa sai ya zo ya abin nan. Ba shi dama ya amsa. To da kawai faɗa. ka gama ko. Ibn Kasir ya faɗa lafuzan ya ce Allah ya ce yana cikin gumaka. Allah yana. Ka gama malam Katifu. ba yana da gaskiya ba shi dama idan bai faɗa ba to shehu tijjani lafazan da lafazin idil shehu tijjani malam kakitu tun da yi tambaya bari mu ba da ansa ko yanzu ba da malam fuad ba da bi bayani na kasa shi Yawwa, ba wani waje ansan shi yake ba inda ibnu kasir yi maganan wajen ansan shi yake malumma wasu suna magana a dunkule wasu suna magana su yi bayani su bude bayani na farko kenan abin da za mu fara tambaya da ibn ya yake mushrikan nan su suna bautan Allah karhan sai tambayan da za mu fara yi ne wane ne mushriki kuma wani irin bauta yake ya ke? A kanku kama hankuri mana kama hankuri mana bawa Allah ai ba kai kamin tambaya ba ko yanzu malam kaki to abin da ka fadi muna wane ne mushiriki me mushiriki yake bautawa da ibn kashir yake mushirikin Allah yake bautawa sai aka ji mana sai aka ji eh. ana gaya maka mushiriki eh. shine yake eh. hada Allah yake hada bautar Allah da wani mushiriki shi ne yake bautar goma. To, to, anan, anan Ibn Kasir ya ce shi wannan mushiriki. Shehu Tijjani ka gane, mushirikai yake yaba fa. ya ce mushirkan nan da suka bautata wa gumaka to daidai suka yi Allah suka bautatawa shi kuma mushiriki gunki yake bautatawa shine ta'arifin mushiriki duk wanda kaga ya bautatawa gunki to sunansa mushiriki idan mushiriki idan mushiriki maimakon ya bautatawa Allah sai je bautatawa gunki shi kuma Shehu Tijjani sai ce wanda ma ya bautatawa gunki daidai yayi sabida Allahn yana cikin gumakan yace kuma ko malam Allah ne ka ji me alaka ku da ibn kasir dan eh, Allah malam eh, ke da kowa ya fahimci abin nan dalla dalla amma yanzu abin ah, da muka ce maka dan Allah kai mana matsalar ne baka ba da dama a yi magana sai ka zo kana jefa shubuwa malam Muhammad dan Allah in lokaci za zaka bamu ne in minti biyu biyu ne in yi shiru yayi magana in ya kare ni ma yayi shiru in yi magana na kawai amma ni da su magana nuna nuna nuna ka gama in yi magana ka gama ba fa inda zaka je sai ka gama wajen kawai za ka nuna ka gama ka nuna shi kenan nuna wajen ka ji ka gama yana cikin gumaka yanzu ba kai za ka lissin damin abin da zan faɗi ba ka gama a yi na kase bakin shi nuna yawa ibn kasir yake mushrikai suna bautan Allah dan dole to yanzu tambayan da za mu yi ne mushriki wannan aka ce ma mushriki me yake bauta ma gunki in ya je ya bauta ma gunkin nan bukatan shi ya biya da na tambi wancan malami wa ya biya bukatan sai yake Allah to ya karatun yake ya aka yi ka bauta ma gunki kuma bukatan ka ya biya kuma kai kace Allah kuma ya bauta ma maganan ku yanzu aka ci first colon nan a'a a'a ana ka ci su yanzu aka colon farkon nan ta kuma in kare jawabi na ma colon farkon nan da kai malam ka ci su maganan ku yayi daban ka faɗa mana ah, inda Ibn Kasir ya ce Allah yana cikin gumaka kawai shine zaka faɗa to karanta musu Allah ka fassara karanta musu amma in ka eh. kawo inda Ibn Kasir ya ce Allah yana cikin gumaka to shi ne ka ya yi hmm. daidai da ta shehu tijani shi shehu tijani ba ce yi dan Allah Allah yana hmm. cikin gumaka saboda haka idan ka eh. kana bauta to ba gunkin kaiwa ba Allah kaiwa saboda me Allah ne a cikin gumakan kuma ga shi nan ta wai shi tambayan ka ba ana ilahul ma'budu fihim wai Allah bai sake maka tambayan ni ne Allah abun bauta a cikin gumakan haka ya fassara wa Allah uh, a wannan ayar ka gaya min inda ni ba maganar shehu tijani bane ayar lokaci lokacin mu lokacin mu malam kaki su nace ka fassara muna ako bayan Allah ne haza yaljudu lahu kulli shay'in kasir kariya ai kariya wallahi tallahi wallahi tallahi ba mai kariya Allah yana cikin guma malam fad wallahi tallahi ba mai kariya malam fad malam fad malam fad malam yi magana malam fad malam na'am ku wanga mutane na da yawa mu aje wanga magana mu yi magana ta kasa tsakanina da ku biyu kun dace ni abinda za ku nuna ma duniya ni ku zo ku nuna ma duniya domin karatu na da mu saka wannan ya sa rana mu zo mu tattauna da shi ya zo ya karatu fatan mana inda ibni kasir ko ba a nan ba ko a wani waje ma malam malam malam kakitu malam kakitu zan ka ni da kai ni da kai mu zo mu zauna kan wanga topic ni da kai mu zo mu zauna kan wanga topic zan kawo tafsirai guda guda goma wanda ba su saba wa shehu tijani ba a zauna mun Eh, zan eh ni da kai mu zo mu zauna mu yi wanga karatu zan kawo tafsirai goma malam fa an gama na samu qur'ana mu yi magana ta kasa ya hankuri ya kare An gama Allah ya samu malam mu je ga malam mu je ga abin nan na'am sheikh kana magana eh na ci abin da nake magana shine wato Allah subhanahu wataala tun da ya aiko annaba tun daga annabi Nuhu an hana bauta gumaka har annabi Hudu har annabi Salih har zuwa annabi Ibrahim har zuwa annabi annabi Musa da Isa har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yana cewa wal qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu taghut haka Allah ya ce Allah yana cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana ba wani manzo da Allah aiko face an yi wahayi zuwa gare sa cewa ba abin bauta da gaskiya sai sai Allah subhanahu wataala duka annaba za ka jin kissar su cewa suna ce mu muta ikon Allah malam na da matsalar network ah. malakum min ilahin ghairuhu ba kan shi tun daga annabi nuhu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu shine yanzu aka cewa yanzu yanzu duk akan kuskure ne yanzu abin nan Ahmad Tijani yanzu shi ya gano cewa ashe Allah na cikin gumaka masu bauta ma gumaka Allah suke bauta ma annaba duka akan kuskure suke sai Ahmad Tijani kuma a samu wasu wasu zo suna yi masa kariya cewa Allah na cikin gumaka masu bauta ma gumaka Allah suke bauta ma to wannan dama abin da muke faɗa kenan Tijani yana bata zukatan mutane ne kuma shaidar da maganar da shi wanga ke faɗa shine babban shaida ga dukkanin al'umma cewa tujjani na bata zukatan mutane yana bata zukatan mutane su koma kafirai sun ba ya zo da ƙarya cewa za zo da zikiri da la ilaha illallah da salati amma bi ba da ya cusa mu ga bawan Allah har ya yadda ɗari bisa ɗari wai Allah na cikin gumaka masu bauta mu gumaka Allah suke bauta har kariya yake yi har kariya yake ba tujjani cewa kamar tujjani abin da ya faɗa daidai ya faɗa mu kuma na cewa abin da tujjani ya faɗa kafirci ne duk wanda ya yadda wallahi ya kafirta duk wanda ya ce Allah na cikin gumaka masu bauta gumaka Allah suke bauta wannan mutum kafiri ne wannan mutum kafiri ne zikirinsa baya amfaninsa la ilaha illallah ga sa baya amfaninsa astaghfirullah baya amfaninsa aikin haji da bada zakka da sadar da zumunta da sadaka duk abin da yake wallahi baya amfanin sa lahira in ya mutu yana kudurta cewa Allah na cikin gumaka masu bauta gumaka Allah suke bauta ma kafiri ne wannan mutum kafiri ne kuma in ya shiga wuta zai dawoma har abada ba zai yi ta ba kaga tijani ya bata mai wannan ya bata mai sa to da yawa ire-iren su nan Allah ɗaya san iyakar su tijani ya bata musu su ko da ibn kasir a kaddar ibn kasir ya ce Allah na cikin gumaka ba bisalin baka kawo ba billahi lazi duk wanda ya ce Allah na cikin gumaka ƙarya yake yi wane ne ya ce Allah na cikin gumaka ƙarya yake yi wane ne ya ce Allah na cikin gumaka masu bauta gumaka a Allah suke ba wallahi ƙarya yake yi wallahi ƙarya yake yi kaga kaga abinda muke faɗa kenan cewa tijani na bata zukatan mutane kaga wanga wanga mutum bawan Allah kaga an juya kwakwalwarsa kwakwalwarsa ta lalace gaba daya ta lalace gaba daya yanzu shi a wurin sa masu bauta gumaka Allah suke bauta ma Allah na cikin gumaka alhali ibn kasir babu inda yace Allah na cikin gumaka ba inda yace Allah na cikin gumaka abinda ake fassara dau'an wa karhan shine Allah ya da kansa ya faɗa ƙarshen aya wazilaluhum bil gudu wal asali wa zilaluhum bil gudu wa kafirai suna so ko ba sa son inuwoyin suna bauta ma Allah sai da marece wannan shine bautar da suke yi ma Allah karham suna bauta ma Allah ba cikin suna so ba ko suna so ko baka so da sahe eh, irwa ka sai ta yi ma Allah sajada wannan abin da ake nuhi kenan saboda haka Allah baya cikin gumaka Allah ya tsarkaka Allah subhanahu ta'ala yana saman al'arshinsa abinda muke yi mutane wa'azi kenan a kaurace ma dariƙa tujaniya tujani yana kokarin azu mutane akan aƙida ta kafirci aqida ta zindikanci wannan da muka faɗa yanzu kun ga mun yi bayani akan cewa annabi Muhammad ya ce shine ya wani yanki ne daga Allah yanzu mun zo ga bayanin cewa ainihin waton cewa ainihin Allah na cikin gumaka to yanzu akwai abubuwa ɗaiɗai da zamu yi ta shiga cikin su irin wannan irin irin kutubi irin khalifatul azam irin ruhul hayawani waɗannan dukka ya ba su mukaman Allah Allah kamar honko ne kawai waɗanda suke gudanar da komai baki ɗaya sa'annan da shi kashin kansa cewa ya ya simantu da dukkanin sunayen Allah da sifofinsa nan bayan ya zan kamar ne Allah duk zamu shiga a cikin bayanin wannan littafi duk zamu shiga duka waɗannan aƙidu ne na kafirci wanda shi Ahmad Tijani ya zo da shi domin halkar da al'umma bisa ga ainihin wato da niyya cewa wai ya kawo zikiri tun nan ƙarya ya yi cewa wai manzon Allah ya bashi zikiri ya kawo al'umma manzon Allah bai ba su habai ba manzon Allah bai ba su habai ba akwai abin da manzon Allah ya ɓoye ba abin da manzon Allah Allah ya koshi da shi face ya bayyana lokacin da aka hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a tambaye ku dangane da ni ya ce masa habai za a tambaye ku dangane da ni idan an tambaye ku mi za ku ce suka ce za mu ce Allah idan za mu ce ka iyar da sako ya ce ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida duk al'umma musulmi an shaida cewa manzon Allah ya ida manzanci sai Ahmad Tijani gashi ya zo ya ce salatul fatihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya masa habbai ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya masa habbai ba saboda lokacin sabai ba wanda ya cancanci ya karbi salatul fati kaga kenan ya ce manzon Allah ya boye sannan yayi ƙarya cewa manzon Allah ya ga manzon Allah ya kazatan lama ku yanzu kuna da hankali bayan rasu manzon Allah shekara dubu da eh, shekara dubu ɗaya hijira na da dubu ɗaya da ɗari da hamsin a haihi mutum ya zo ya ce yana ganin manzon Allah ya kazatan lama nama! in har kuna da hankali da fahimta da lura kuna yarda da wanga mutum in ba waɗanda Allah subhanahu wataala ya kaddarci basira su ta toshe ba ta toshe sun eh, eh, sun eh, sun an karantar da su aqidu miyagun aqidu tun suna kanane an ce yaro in ya san abu tun yana yaro kamar zane ne ga dutsi, to wannan matsalar shine ya faru gare su an karantar da su aqidu na kafirci tun suna kanane Abun ya zan cikin zukatansu kamar zanen da aka yi ga dutsi bai gogewa shi yasa duk abin da muke faɗa ba su yarda amma wallahi an ba ku miyagun akidu kuma ba ku gane sai lokacin da mala'ikar mutuwa ya zo maku lokacin za ku gane cewa shaidan ainihin watan eh, watan shaidan watan tijani ya halakar da ku ya zo muku da miyagun akidu ya yaudare ku ku ba ba ku gane cewa ƙarya yake yi yaushe manzon Allah yana can Madina cikin kabarinsa yaushe ya taso daga Madina ya zo fas fas ya zo fas sai da ya taso kenan cikin kabarinsa waye boro cikin kabarinsa masu zuwa madina suna zuwa ziyartar kabarinsa kenan ashe ya taso ya baro kabarin sa yana can fasa yana tare da tujani har tujani ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama na tare da shi dukkanin ranar litinin da ranar alhamis tun daga hudowar rana har faduwar rana kuma akwai mala'iku bakwai tare da annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya gama Ahmad Tijani a wannan rana za a rubuta shi dan aljanna ne ku yanzu ba da hankali ku gano cewa wannan ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam su Abu jahil ba su gan shi ba manya manyan kafirai ba su gan shi ba ga annabi Musa alaihi salam fir'auna bai gan shi ba da manya manya kafirai da Allah subhanahu wataala ya halakar da su ba su ga annabawan su ba wai a ce tujani wai a ce duk wanda ya gane dan aljanna ne a ce kuma shi manzon Allah da ahiyayen talikai gaba daya a ce wai bai da wani aiki sai bin tujani ya zan ordinary din tujani tun daga hudo alhijr in tujani zai zai zai shiga makewayi manzon Allah kenan da da mala'iku su tsaya su gida shi sai ya hito makewayi in tujani zai sadu da iyalinsa manzo Allah ya ja baya kenan sai ya gama saduwa manzon Allah na jiransa duk abin da tijani ke yi manzo Allah na tare da shi tun daga hudo alhijir har faduwa rana yanzu kuna yarda da wannan magana wannan ba naka ba kokarin mai da manzo Allah baya ne ya manzo Allah zai zai yana biyar da Tijani. ga yana duka rubuce abubuwa kidu na kafirci na zindikanci a cikin ainihin wannan dariƙa ta Tijaniya. kuna zo kuna ta yin kariya wai ku kariya kan wani kuma kun san cewa waɗannan aqidu sun saba ma addinin musulunci to wannan dama mu wa'azin mu muna wa'azi ne domin mutane su lura a gane kuma a sani cewa ila yawmil qiyamati ila yomil kiyamati gaskiya da da da ƙarya ko yaushe hada suke yi wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya zan dan aljanna to zai karba mu masu kira zuwa ga gaskiya wanda Allah ya kaddace ya zan dan wuta zai karba mu masu kira ne zuwa ga ƙarya saboda haka mu muna kiran ku ne zuwa ga littafin Allah da sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa cewa duk wanda ya rike su har abada ba zai bace ba duk wanda ya riki littafin Allah da sunna manzo har abada ba zai bace ba saboda haka abinda muke kiran ku kenan zuwa gare shi ku zo ku riki littafin Allah da sunna manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata ita ce hanya ta tsira ba wata hanya ta tsira sai wannan wannan shine na'am ku ci gaba malam Muhammad assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu wa rahmatullah wa barakatuh na'am mai magana na'am ni ne uh, sunana Idris Ilyas Idris wato a gurguje malam muhammad afwan wato shi wannan kula da ya sauka ya zo ya kawo wato abu wanda yake subhanallah kwata-kwata-kwata ko dai bai fahimci magana shehu tijjani ba ko kuma ya fahimta so yake dolan dole sai ya kagaba ma wani wanda yake bari'un wanda ya barranta daga wannan abu yake so ya kwakula masa wato akal ya karanto masa wani wuyi wanda na ɗauka ma nan ne za a wato ainihin mai da hankali a kai domin nan ne zai fito da asalin maganar eh, eh, nan wurin shi ne zai fito da asalin abin da ake magana a kai assalamu alaikum ana jina ko na'am na'am minti malam ya karanto masa eh, malam ya karanto masa inda shehu tijjani ya kawo aya cikin suratul anbiya'i aya ta biyar. wanda wannan ayar tauhidi take karantarwa amma shehu tijjani ya karkatar da ita zuwa ga kafirci aya ita ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu aiko gabanin ka ba ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ba mu aiko gabanin ka wani manzo ba face mun yi wahayi gare shi cewa tabbas babu abun bautawa bisa cancanta sai ni saboda haka a bauta mini wanda shi shehu tijjani a cikin jawahirul ma'ani wa irin wanda kake sakawa malam malam ah, muhammad shafi na dalida da talatin da bakwai ya gutsara ayar ya sa ta iya la ilaha illa ana fa'budun yace al anbiya aya ta ashirin da biyar. sai ce ala hadal minwal to kaga akan wannan ne yuridu iyaka wai ubangiji subhanahu ta'ala yake bukata iyaka an ta'taqida ma ya ataqidu hal cewa a hirɗinka da ka kudurta abin da jahilai wai a wajen shehu tijani kar ka kudurta abin da jahilai suke kudurtawa bari mu ji ya jahilan wa'anda suke kudurta cewa min annahum ya abu na gairi cewa wa'annan masu bautan gumakan kar ka kulta cewa irin yadda jahilai suke kulta cewa wani na suke bauta muwa ma'ana ka bar mu da muke cewa duk wanda ya je ya yi sujjada ga gunki ko ya je ya bauta wa gunki to wannan gunkin shi ya bauta mu shi ya bauta mu amma bai bauta mu Allah subhanahu wata'ala ba to mu a wajen shehu tijjani mu jahilai ne domin muna kudurta cewa wanda ya je ya yi ibada ko kuma ya sujjada da nau'in ibada ga gunki to wannan yamawa ba Allah ba to sai yake gargadan yan dariƙa domin shi wannan da ya sauka malam ya masa tambaya ya ce masa idan aka yi sujjada ga gunki ya amsa cewa gunki to shi ma anan jahili ne a wajen shehu tijjani dan shehu tijjani yana gargaɗi cewa iyaka an ta'taqi da ma ya da hujju hal min annahum ya abu da gairi au annahum ya li gairi ko kuma suna fuskantar wannan bautar ga wani na ne kar yi wannan tunanin saboda haka abin da shehu tijjani yake kokarin ishara a nan wata'ala yana cikin waɗannan ababen bautar to sai maganar ibnu kasir alaihi rahmatullah da yake so ya yi masa zalunci Tolan dole sai ya kagaba masa wanda da ya karanta maganar gaba ɗaya da zai fassara masa abin da yake nufi da kansa duk da cewa ibnu kasir alaihi rahmatullah ya kawo magana ce wacce take dunkulalliya amma a ciki ya yi tafsilin abin da ya Muna godiya malam. Ana ji na? Muna godiya malam Idris. Assalamu alaikum. Na'am. Eh a gurguje malam Muhammad Afan. Eh, Yau a gurguje. Lokacin ka. Bayan Eh na'am. Ako eh, kai hankuri ako ako zaman shi da za a yi shi yasa ku gira ranar ya zo ka mu fita kan maudu'in eh, malam. Ana a gurguje a gurguje malam kila akwai wanda yanzu ya saurara ba lalle Allah ya kai shi wancan lokacin ba. So akwai bukata. Afuwan cikin minti daya. bayan ibnu kasir ya ambaci abin da shi wancan yake ya makale a kai cewa wai wali hadha yasjudu lahu kullu shay'in taw'an min almu'minina wa karhan min almushrikina sai ya makale anan cewa ai karhan min almushrikina nan saboda haka wa'ancan mushrikan ai in sun je sun yi sujada ga wani Allah Allah suke bauta wa yana so yi muwafaka to bari mu ci gaba da abin da ibnu kasir ya faɗa sai ibnu kasir ya ce wa zilaluhum bilguduwi sai ya saka zilaluhum bilguduwi a cikin bracket sai ya ce ai abin da ake nufi da bilhudumin nan ana nufin safiya da kuma maraice sai ya ce wa huwa jam'u asil bayan ya kawo magana sai ya ce kama kala ta'ala sai ya kawo wata aya cikin suratul nahli wanda za ta fassara maka irin yanda mushrikai suke yi wa Allah subhanahu ta'ala sujada a karan kan wato a tilastawa ba su sani ba amma dole sai sun yi sai yake cewa awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya'u zilaluhu anil yamini wash shama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhiruna wanda yawancin malamai hatta irin su wato ibnu jarir ibn tabari alaihi rahmatullah bayan ya kawo irin fassarar da malam Anas ya karanto na wato wanda al-Imam al-Qurtubi ya kawo na cewa wayannan wayanda suke karhan wayanda suka kasance wato sun shiga cikin addini ta hanyar wato amfani da wato tirsasa musu su karba addini ko da ta wato ainihin takobi ne to sai ya kawo shi ma wannan ayar ishara zuwa ga cewa inuwoyin wa'ancan mushirikan su ne suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujjada ko da su mushirikan gangan jikinsu ya je ya bauta ma wani Allah to wato ainihin abin nan ɗinsu inuwan su tunda maganar sujjada ake yi ba ma maganar bauta ba ga shamilan gaba daya wanda shi shehu shi cewa ya raba ya ce fa kullu abidin aw sajidin kaga shi ya raba wannan kuma nan Allah subhanahu wa ta'ala yana maganar sujjada ne wanda dai mun yarda su sujada nau'i na bauta amma nan ya raba domin ka gane cewa akwai shi a wajensa akwai sujada akwai kuma bauta wanda yake ya kunshi wasu abubuwa irin na khushu'i irin na eh, roƙo irin na kaza irin na kaza sai ya raba kuma ya ce fi zahiri ban sani ba ko an fahimta saboda haka nan abin da ibnu kasir yake nufi wancan mushrikan da yake ta cewa a bashi amsa a bashi amsa ya su mushrikan suke yi wa Allah sujada to suna yi wa Allah sujada ne ta hanyar inuwa su kamar yadda aka raba kallahu yi masa bayani amma da yake ban sani ba bai gane ba ne? ko iya nan aka karanta masa ya rike sai ya kasa fahimtar ga ibnu kasir ya kawo aya da take ishara zuwa ga cewa inuwan duk wani wanda yake wato ainihin Allah subhanahu wataala halittan Allah ne to yana yi wa Allah subhanahu wataala sujada kamar yadda aya cikin suratul nahl ta yi ishara awalam yarau ila ma khalaqa Allah in aka ce ma yana daga cikin alfazul umum dukka shin baka kallo akan dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya halitta to wannan shine nau'in da su mushrikai suke yi wa Allah subhanahu wataala sujada kamar yadda malam ya faɗa babu wani malami wanda yake mu'tabari a cikin ahalus sunna wanda yake tafsiri da ya ce wai Allah subhanahu wataala yana shiga jikin halitta wanda shiga cikin halitta aqida ce ta Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim Inyas Shehu Ibrahim Inyas haka shi ma cikin Jawahir Rasail ya je yace ai Allah subhanahu wataala yayi magana ta harshen bishiya saboda haka mutum shi ma zai iya cewa la ilaha illa ana haka ya faɗa yake cewa wai Allah subhanahu ya yi magana ta harshen bishiya saboda haka in har yana da iko in kana qadiran ala an yamtika bi lisani shajarati sai ce fa huwa qadirun an yamtika bi lisani adamiyyin yaqulu la ilaha illa ana saboda haka idan kaga mutum na cewa ba abin mota sai ni to ka ji cewa kawai shi ma yana ji ne kamar yadda ya ce wa huwa yasma'u nutuka kama tasma'uhu minhu walaysa huwa almutakallim wai shi wannan mai maganar ba shi yake cewa ba in ka zo ka ji mutum yana ba abin mota sai ni ba abin mota sai ni to wai shi ma ji kawai yake yana faɗa Allah ne yake faɗa da harshen sa kamar wai yanda Allah ya faɗa da harshen bishiya wanda babu wani ma malamin musulunci da ya fassara ayar da shi shehun ya kawo a wurin da ma'anar cewa wai Allah ya yi magana cikin harshen bishiya babu wannan to wannan aqida ce ta Inyas aqida ce ta Shehu Tijani kwata kwata Ibn Kasir bai da wannan aqidar kwata kwata bai da wannan aqidar shi ne bai fahimta ba ya ya gutsuro wani abu an karanta mai iya wurin yazo yana karanta kuma yana ta dagewa wanda ba wani ilimi a cikin abubuwan da ya faɗa Allah shi wanda ya saka muku da alheri eh, bari mu doki mutane kadan mu dabba mu da saye lokacin mu don Allah minti daya zan ba kowa na sauke ka ba ayinci ba ne ba kuma eh, yayaya ban shi sa lokacin mu yasa salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lala muhammad sunanka hujjanka ya kwa ana magana da abdulkadir hussein ne na mala abdulkadir hussein daga nan hujjanka hujjanka ya kwashe ka babu kaza wa kaza na farko na farko na fata maka da khairi Allah ya saka maka da alheri Allah ya ba wa malam hakuri da abubuwan da waɗannan yan jahilai da suka yi masa Allah ya ba su hakuri da juriya insha Allah wannan tafiya haka yake eh, na farko abinda nake so yi magana kai wannan kola na farko da ya shigo na bangaren loga wai malam ya karanta wani abu ya ce tajalla tajalli ko mene zai yi wa malam gyara alhali ga abin da aka rubuta kowa na gani malam shi ya rubuta littafin wannan akidu na kafircin da aka karanta kola na farko shi da ya shigo wannan akidun da na kafirci bai dame shi ba sai gudu ya je bangaren wai lokaci je gyara ina lokaci amfani ka ke bawa Allah akida akida aka yi so a gyara akida akidan ka bai da kyau kuma gashi an karanto cikin littattafan malumanka ka fahimta da ka zo nan abin da ya kamata ka yi shi ne ka tafi kai sai a akan waɗannan abubuwa shin yana cikin littattafan ku ko babu su in yana ciki yaya manan su yake ai ku ne kuke cewa ku ba a ganewa ai kenan malam abin da ya karanto kuma fassarar da ya yi daidai ne amma abin da yake damu shi wai malam ya ce ta jalla kuma alhali jalla ne kuma gashi abin rubuce kar yake yi abu na farko kenan kaga waɗannan To muna ji. A zo ina zo malam. A ah, lokaci. Eh malam na zuwa. Lokaci. Da minti daya. To shi kenan. Da Allah minti daya. Minti daya malam wallahi na jira sosai na gaji sosai. Na gaji wallahi ka. Akwai wadanda <laughs> kai an kurke da minti daya muna ji. Eh Allah ya baka hakuri malam Muhammad. Allah ya baka hakuri wallahi na ji dadi sosai malam. Allah ya baka hakuri abu na gaba shine kaga wannan mutumin da ya sauka dazu Fuad ko yaya. Assalamu alaikum malam. Iko Allah. Fuad, eh, sunan shi Fuad, ah. akwai Fuad, akwai eh, bayaki. Ha, ah, ah, ha, ne shi wannan Fuad da ya sauka, yake so ya ce wai Ibn Kathir ga abin da Ibn Kathir ya alhali karya yake yi, saboda wannan abin ba akida Ibn Kathir ba ne, akida su ne. In ka duba jawahirin ma'ani, in ka duba jawahirin ma'ani abin da shi Tijjani faɗi kenan, wai alkaunu kulluhu huwa Allah komai Allah ne fa duk abin da kake gani a duniyar nan Allah ne sai sa kan nan da shi wannan fa yake kokari ya ce wai ayi gashi ibn kathir ya ce in aka bauta wa ka ai Allah aka bauta kariya yake yi tukiya yake yi abin da shehu yake nufi shine wannan gukin da ake bauta ma Allah ne shi wannan mutumin wanda yake bauta wa gunki shi ma Allah ne komi Allah ne abinda shi ya tabbatar a cikin jawahirin ma'ani kenan wannan magana irin shi ma na cikin jawahirin rasayin sai shi ibrahim inyas ya ce wal insanu gharibun alaihi an yasma akahu yaqul la ilaha illa ana yazunnu annahu yad'i al-uluhiyyata ka gane wai zaka samu mutum yana cewa la ilaha illa ana kana kana mamaki kana mamaki cewa a wannan mutum ya ya yake faɗin wannan magana sai ka zaci kamar wannan mutum yana wato yana shi bai ga shi malam fad bai jayayya shehu bai fadi ba amma wai ibn kasir da kurtubi an yi tafsirin wannan hakanan ne shi yasa don Allah mu bar shi abinda muka tattauna ta kasa ranan ya kai ku zo ku yi magana kansa sosai in ranan ya kai don Allah don Allah bari mu je na gaba kai hankuri ranan ya kai insha Allah kenan a gode salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na minti eh, minti da yanka ya soma sunan ka daga nake kira malam muhammad malam muhammad ne tsohon dan dari ka daga abuja ban ji ba mu jinka sosai gaske malam muhammad malam muhammad ne daga abuja to muna jinka malam muhammad ina gaida malam malam na jin yawa malam akwai akwai abin da ya kamata mutane su fahimta game da wani kalman da 'yan ɗarika suke masa mummunan fasara kalman tajalli ni na yi ɗarika ina kullum ina maimaita cewa na yi ɗarika na bar ɗarika kwanan nan ne sanadiyan waɗannan karatuttukan da ake yi kalman tajalli da ya zo a cikin aya cikin suratul ɗaha inda Allah yake cewa ya yi tajalli lokacin da annabi Musa ya bukaci ga Allah sai Allah ya tajalli a jikin dutse wani wani haske ne ya bayyana suratul araf yawwa suratul araf kalmar malam kana jina wannan kalmar ta Jalli na nace eh, aya cikin suratul araf take sufaye suke ta masa mummunan fasara sun fasara kalmar ta jalli akan cewa Allah ne yake shigan cikin halittu shi yasa ba sa son su ce Allah a ce Allah yana sama cewa Allah wannan kalma ta tajallin ne ya halakar da yan ɗarika da yawa sosai akwai wani kasiran da wani kasiran da eh, marigayi Rabi Usman ɗan baba ya yi cewa Allah annabi ne tajallin Allah Malam Muhammad inda ka duba wasu naka na tura maka wani hoto wani ɗan garinmu ya rubuta cewa shehu ibrahim tajallin annabi muhammadu ne annabi muhammadu ne ya zo a jikin shehu ibrahim kamar yadda allah shi ya zo a jikin annabi muhammadu to wannan kalma tajalli da shi ake batar da mutane sosai cewa allah yana tajalli a jikin halittunsa dole sai an tsaya an ja layi a nan cewa wannan abin kamar yadda malam ya maimaita kafirci ne cewa Allah yana shigan cikin halittu wannan maganan yadda yake sai an ja layi an fahimtar da mutane babu wani maganan Allah ya shiga cikin halittunsa. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Um, so don haka don haka malam malam malam yana jina. A lokacin ka yayi tsaya hankuri. Na'am na'am. To shi kenan Allah ya samu dace. Amin amin amin. Salamu alaikum kwara. Alaikum salam wa rahmatullah. To sunan ka daga na ke kira. Malam Amar kana magana da Abdul Basir daga Uganda. To Malam Abdul Basir minti da yanka ya soma zan zan kase ka ni ba shi na roƙa. To shi kenan ba da Malam Umar ai. Ai ko sakon gaisuwa muka bayar ba ya isa. Karbar gore yana da sakon gaisuwa ga malam. kuma ina fata ana saka masa da alkhairi da kuma malam Muhammadu ma kansa amin amin malam Muhammadu don Allah mu dai ta bangaren abin da muke ganin zamewa da gudunmawa shine musamman dai yanayin malam da kuma shekarunsa don Allah a ringa kula kuma na san kana bacin kokarinka yanayin yadda harshe yake tafiya musamman in wani ya kira wanda kuma gaskiya karami ne ba wanda za a iya cewa za a haɗa kamar shekarunsu ko kuma a girman su bane ba to idan lafazin sai yana dan na gaskiya yana ga wannan ma ya kamata ringa dan dan ja masa kunya ya nuna masa cewa a Allah ya dan gyara kamar yadda kake dai a baya saboda kaga yana cikin dokokin ku na gidan na'am sannan kuma kamar yadda malam ya ta kokari ya fahimtar da wannan bawan Allah shine idan mutum ya zo ya kokarin ya sa malam kalma a baki idan fa ba da cikin littafi kuma malam bai furta ba ni na ban bai kamata a dinga ja ana ta magana tana yin tsawo ba kamar yadda suke da wannan kola din na biyu ko na farko ne ni ina ina so ne irin waɗannan abubuwan ya ringa zama ana amfani da su dan a ringa rage yawan ma mutanen wanda suke kokarin su kawo disturbance din wannan a dinga jan magana wadda kuma ba mutum ma bai da gaskiya bai da ah, background akan ta a dinga jan ta tana yin tsawo ka gani mala ya rubuta littafin sa ya karanto da kansa amma ya zo na kokari ya ta musu wata magana ya cewa ga yadda ya furta ni ban ji daɗin wannan magana ba kuma larabci kawai ba wata ma'ana ba bai da hujja kuma bai kamata ya bata wani lokaci ba irin waɗannan abubuwan muna godiya da nake cewa Allah bani ya saka muku alkhairi Allah sa ta lafiya amin amin muna godiya assalamu alaikum amin amin Allah ya saka na me magana eh, Bello ne daga Giyade. Malam ba mu jinka sosai. A ce Bello ne daga da Bauchi State. Malam Bello minti da yanka ya soma muna jin. wala ina muku fata alkhairi da kai da malam. Godiya muke yi Allah ya saka. Allah ya saka muku da alkhairi. Amin. To ni lokacin da zan yi shine gaskiya abu ne ya bayyana a fili duk wanda yake neman gaskiya dai to gaskiya ga ta a fili kaga abunda da malam yake cewa tijjani yana koyar da aƙidu na kafirci to dai yau kan duk wanda ma yake ganin abun kamar ba ba wai haka ba to ya tabbatar ga ɗan tijjaniya ya zo ba wai yana korewa abun da malaminsa ya faɗa ba shi tabbatarwa ma yake cewa har yana nema ya nemo wani malami ma yana karfafa abun kaga mu wallahi ba mu yi tunani wani musulmin ƙorai zai zo ma har yana tabbatar da wannan abu wallahi amma gashi yanzu abu a fili duk wanda yake neman gaskiya dai gaskiya gaskiya ta bayyana kawai a gare shi ko a gaban Allah bai da hujja saboda haka mu muna nema su zo su fahimci kuma su gane mabiyansu kuma wanda suke ɓoye musu abu gashi a isha ana bayyanar musu da abun ƙarara saboda haka muna yi musu fatan Allah ya shirye su Allah ya sa su gane kuma da ku da su muna yi muku fata alkari Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare ina yi muku fata alkari salamu alaikum salamu alaikum kwala wa alaikum salam wa rahmatullah mai magana danwa sunana ibrahim Jamal Ibrahim muna godiya. Ah, daga nan? Na da kwatano Benin. To muna jin ka minti da yanke ma. Na ganin malam Allah Allah nisa Allah kara nisan kwana da ɗaukaka. Eh malam Muhammad ko kuma Allah kara ɗaukaka Allah kare ka. Amin tare da kai. Eh, eh abun da nake so in bari mutane su gane dan Allah in wani kola ya shigo gezo yana wani magana ko yana tambayan abu. mutane su gane cewa akwai mutane da yawa da suna su gane gaskiya ko da Allah a ba su kowa tare a yi hankuri in yayi tambaya a bare mana ya bashi amsa don kowa na saurara kuma kowa na da hankali da abun da yake rubuce ne kuma ba wai surutu bane karatu aka zo yi duk wanda zai zo ba shi wanda zai zo na tambayan kawai ba akwai mutane suke baya suna kan wani aƙida da suna so su gane gaskiya suna da yawa To amma aka tsaya a jawon a jawon mutanen ba za su gamsu ba. A bari yi magana malam ya bayani ya fi sauki saboda kanmu bata lokaci. Saboda wani zo kuma ana mishi bayani bai yi da Allah a sauki shi a bari na ba su yi tambaya don san mutane da yawa na so su gane gaskiya. Na'am. na magana kenan Allah ƙara mal eh, eh, nisan kwana kuma malam Muhammad kaga manta a kowane lokacin kana in kana eh, program yan mabiya jijaniya suna zan cewa baka musu alalaji saboda me a kowane lokaci in suka yi suna magana in suka iya wai baka bar shi magana suna magana da yawa ba kuma haka bane mun mabiya muna muna bibiya muna saurara muna ga abin da ke faruwa da Allah ai kokari in wani ya zo yana tambaya a bar shi ya kare ya kare malam ya bashi ansa ya ya gane bai gane ba a sauka da shi shi kawo na biyu don ana so amfana ne ba ana zo surutu ba ne ana zo a amfana ka don tun ɗazu mun fi minti ishirin da biyar talatin ta abu gudan a ko a dawo a je a dawo a je a dawo bai taimakawa da Allah. Mun gode Allah ya saka. Salamu alaikum. Amin su amin. Allah ya saka. Mun je na gaba. Assalamu alaikum. Na'am kola. Assalamu alaikum. Wa alaikum To muna jin ka sunanka. Malam Muhammad Bello ne daga gabas mawukiya ɗaya Bauchi State ni na dawo. Muna jin ka Malam Bello minti daya. To abinda nake ji kamar kulanin da ya sauka da zu dama tambayan da zan yi wani rana ne yanzu da yi karatu. Waye? Wani kwanan da ya sauka ba ya ce shi ma zai zo yi karatu ba eh mun magana ta kasa yadda aka dace mun sanar da mun sanar da ku to a sanar mai ka gaya mai ya shirya sosai saboda mu muna da hujjojin da za mu tinkaro saboda na ga abin nasa kamar akwai shigoyi da yawa to muna da muna mun shirya da shi insha Allah yanda muka shirya ta kasa mun sanar da ku insha Allah muna godiya sosai Allah Allah Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. To, don wa bari mu je na gaba, kai baka shirya ba don wa. Mutane da yawa, minti daidai. Assalamu alaikum. Ikon Allah. kola kana jin mu <clears throat> assalamu alaikum wa alaikum salam me magana wa alaikum salam malam muhammad sunana sa'idu muhammad abu faisal daga bauchi to malam abu faisal muna jin ka ya kokari a aiki malam muhammad godiya muke yi muna yin minti da ya soma muna yin barkar to muna yin barka malam habib da zuwa wannan tasha sannan kuma muna masa fatan alkhairi muna kuma ƙara mishi addu'a na dacewa da ikhlasi da kuma yin aiki mai albarka. Muna godiya. sannan kuma muna ƙara muku addu'a na wannan tashan ka mai albarka da irin ƙoƙarin da kake mana na fahimtar abubuwan da za a shiga mana cikin duhu. Allah ya muna. Amin amin malamai sun riga sun yi tsokaci mai faɗi a cikin abubuwan da malam yake ta kan tattauna da sauransu da kuma su malam bayaki da suka shigo suka kalubalanci malam da sauransu da irin amsoshin da aka ba su. Amma ni a takaice abinda ni nake cewa shine yana da kyau su su dinga ɗora C.D.F, malam ya dinga ɗorawa malam Muhammad kamar yadda kake yi. wannan zai ba da sauƙi mu ɗaliban ilimi mu dinga ɗiba abin da ya kamata mu ɗiba su daina ɓata mana lokaci saboda idan har akwai pdf idan aka ɗora shi ba daidai wannan lokaci idan suka datsa karatu su su malam suka kamar yadda su malam alkanawi suke da su malam kaki su da su malam shek abubakar lawan trayon ya ce a tura gaba muna gani mu ma ɗalibai muna kuma ɗiba fa'ida a ciki. Na gane. kaga wannan duka kaga wannan duka wahalar da suka yi ta bamu a waje kwaya ɗaya ga kuma fa'idan karatu a ƙasa kaɗan to wannan yana daga cikin irin ha'incin su da suke ha'inta mu suke ba mu wahala a bangaren abubuwan da muke sauraro kuma muna bata data mu da lokacin muna sauraro su su ta zalunta mu mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya za a gyara mutane kamar ku mu da sa'a insha Allah yawa da karshe malam Muhammad ina da karshe ina muku ina muku fatan ina ina muku fatan komawa lafiya Allah ubangiji ya sanya muku albarka dukan ku amin amin amin amin assalamu alaikum amin Allah ya saka muku wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da wasu na karkan nake kiran kana magana da Haruna Aliyu daga jihar Neja to mala Haruna Aliyu Allah ya saka minti da su Amin malam da kai da malam da muku fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin amin. A wani biyu shine kuma karatu na tafiya yadda ya kamata ko muna fahimtar karatun malam da yake cewa ana nasa ana koya musu salati da hailala da menene ashe ba shine ainihin akida ba. Wannan mugun akida ce ake so a dasa musu a cikin zukatansu kuma gashi ta bayyana wa mun ji kuma mun gani mun fahimta. Allah ya kare mu daga wannan miyagun kaddarori wanda suke ake kuma Allah ya shirye su ya sa su gari. amin amin amin mu ne ba malam fatan alkhairi ya tashi lafiya muna gode Allah assalamu alaikum na'am me magana ikon Allah me magana Ya bari mu je na gaba lokacin mu yayi assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. mai magana? Mai suna Abdulkadir Ayub. Mala Abdulkadir ka kashe na'uranka daga wurin don Allah. Ka kashe na'uranka daga wurin. Okay. Sai so mu ji ka da kyau. Okay. Sai ya ya komi ya ga ya aiki ya ramura. Alhamdulillah. Muna jin ka minti da yanka ya so malam. Ina ina ina ina gaisuwa malam ina gaisuwa malam. Malam na jin. na program ke kawai yake min dadi ta sa kullum na kan na duba program program ke kawai ke min dadi masha Allah to Allah ya sa Allah ya nuna mana gaskiya amin amin amin su ma amin su ma amin su ma amin su ma mun gode Allah ya saka maka to amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To mutane na da yawa bari mu je na gaba. Hmm. Na'am, salamu alaikum. To jama'a mun doki mutane uku mu dasa ya ku yi hankuri don Allah. Mutane uku muka ce. muka ɗauki mutane uku mun da sa'a ku yi hankuri bayan uku gaba mu dokan wani kuma na farko assalamu alaikum ikon Allah assalamu alaikum assalamu alaikum ikon alaikum salam sheikh malam muhammad kuna lafiya alhamdulillah sunan ka daga nake kira sunana idris daga kano nake magana abu abdurrahman Mala Idris daga Kano muna jin ka minti daya. Ina ina gaishe da malamin mu Sheikh Mala Habib muna mishi fata alkhairi ubangiji Allah ya albarka Allah ya ƙara ilimi Allah ya ƙara basira ya rabbal alamin. Amin amin amin. Kuma ina Malam Muhammad ina muku fatan alkhairi Allah ya maka albarka ubangiji Allah ya bada lada. Amin tare da kai tare da kai. abinda da ake na kokari ubangiji Allah taimaka Allah ya ji muku jagoranci amin amin amin tare da kai kuma ina muku addu'a kuma gun baya ina in nasiha cewa malam a dage a duk wani abu na alkhairi da zaka yi a rayuwa malam zaka haɗu da kalubale daban-daban daban-daban ko littafin ubangiji subhanahu ta'ala da muke karanta alqur'ani ai kalubale ya sha kalubale amma bai Na'am. To, malam kana da matsalar network, bari mu je na biyu. Za mu je na biyu domin kana da matsalar network. Mun dasa aya. Insha Allah. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mala Muhammad. Mai magana. Kana magana da Abdulkadir. A ah, Malam Abdulkadir mun sauke ka ka kuma dawo muna neman waɗanda ba su shigo ba. Da Allah Mala Muhammad wai me yasa kike ba hakan da ban magana mana. Kai an ka sake dawowa wani lokaci. Bari mu ba waɗanda ba su samu ba dama su shigo. Assalamu alaikum. Ikon Allah, kai ma baka dama baka da network. Assalamu alaikum. Musa. Iso. Assalamu alaikum. Alaikum assalamu rahmatullah. Yawwa na biyu ke ga sunanka daga na ke kiran. Ah, na Musa Abdullahi daga Abuja nake kira Najeriya. Malam Musa, kaman ka dawo ni ko? Ah, ba mu kira ba yau na farko kenan, Malam Ahmad. To shi kenan minti da yanka ya so ma kai ne na biyu to minti daya na ina ma malam gaisuwa na kuma gaida kai malam Muhammad a gurguje abin da nake so in baku shawara shine Fahad ba malami bane kada ku ba shi kafa a ce a hosting shi a Isha FM zai zuba mana da mutunci idan ya zo muna TikTok da shi kowane lokaci yana yunkurin kare shehu kuma duk lokacin da aka kure shi da ashar yake barin nan wurin kada ku kuskura ku ba shi dama a ce zai zo yi program a isafin da a sharra ta shi in kun in ba ku ji shawara ba kuma za ku tabbatar abin da nake faɗi babu ran da zai yi program a TikTok a kure shi bai ashar ba yana da mugun cin mutunci da cin zarafi da ashariya dan gane ne a Najeriya yake zamani na san shi cikakke saboda haka ku bi ku yi bincike cikakke a kansa kafin ku zo ku sashi a isafin isafin ba na wurin ba wurin ɗalibai bane ko jahilai manya-manya malaman ku kuke sa nan wurin su ɗauko malamin su sa ɗalibin su abu fatai ne su kawo su abu fatai su sa sa nan wurin wannan ba malami bane kwata kwata mun san shi a TikTok a shar yake karewa kullun da shi don Allah kada ku bashi dama yazo yazo mana a shar a cikin Isha da kawo malaman su mun ji kai hankuri to wannan shawara ne amma don Allah ku bincike kai za mu duba ko eh, yanwa eh, wato za duba administration sun duba ko menene sun mun ba ku labarin ka duba ka gani a share yake kullum a tiktok wallahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam um, um, muka doki na karshe don Allah shi kenan ba mu dokan wani kuma. Um, assalamu alaikum. Sunana Muhammad daga Saudiya Riyadh. To muna jin ka duniya na saulara. ina ma babban ne fatan alkhairi Allah ya kara masa lafiya da imani da ikilasi amin amin amin malam Muhammad ina muku fatan alkhairi da masu taimaka maka a ishafin gidan hujja babu kame-kame babu muntunan yaro ko kuma ka ce waya ka ta mutu ko ka gudu da kafarka. Iko Eh, abin da nake so da Allah eh, Malam Muhammad Malam Malam yana ji na? Na Malam na jin ka. Ina jin ka ina jin ka. Akar ka dubi girman Allah duk lokacin da ka zo karatu duk lokacin da ka zo karatu ka sa Malam Muhammad ya sanar cewan yau za ka yi karatu duk wanda zai zo ya kalubalance ka ya turo ta PDF. yanda kake sawa ake karantawa a dinga gani saboda yanzu akan abin da ka na wannan mutumin cewa duk abin da yake ta so ya lizimtawa imamu kurdubi abin yana nan a wajen e, tijjani ya faɗa ya yarda wai don haka dole shi ma sai an zama gaba ɗaya a shiga wuta gaba ɗaya abin da bai yiwuwa to a gaya wa malam muhammad ya dinga sanarwa duk wanda zai zo ya kawo wani abu to ya kawo ta pdf a karanta sama a karanta tsakiya a karanta ƙarshe to kaga duk abin da za a yi jayayya ba zai ci wannan lokacin ba mun daɗe muna saurare muna ji muna ta bi magana guda ɗaya amma ya tsaya yana ta maimaita ta kaga yanzu an ci lokaci da yawa akan mutum ɗaya kuma yanzu ya ci lokaci ma kai ma malam ka je ka huta ka kwanta shi ma malam Muhammad ya huta amma abu ne an gane shi wabe amma ana ta cikin tuna dan wani na kafiri sai kace sai wani ya zama kafiri ai ba daidai bane wannan dan Allah malam Muhammadu duk wanda zai zo ran da zai karatu ko ma waye yanzu kawai ya shirya ya zo da PDF kawai ya saka PDF ya karanto da kansa ba wani wai malami ya zo ya ma karatu kuma shi zai karanta ma ka karanto da kanka daga farko zuwa ƙarshe abin da ka dasa shubha malam ya warware ka sauka ka yadda ba ka yadda ba to shi kenan masu hankali sun saurara wani ma ya zo Allah ya taimake ku da ishafin da malam Allah ya sa kuma a gama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu nan za kulle ah, wato wayan kira malam insha Allah gabanin ka wuce mun so mu ji kalmar ka na karshe wani kalma ya ko kalmatai na haka sai mu dasa aya insha Allah Oh, Malam Muhammad muna godiya ga kokari da kuke yi da kuma sauran masu saurare Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sa aljanna ita ke makoman mu. Wannan dai shine babban abun da muke so mu bayyana ma al'umma cewa waɗannan mutane su mutane zamba cikin aminci. Wato ta hanyar ainihin wato inda wato sun bullo ma mutane inda za a yarda da su amma ƙarƙashin haka sai su dasa miyagun aƙidu to kaga wannan aƙida wanda muke faɗa cewa suna cewa Allah na cikin gumaka masu bota mu gumaka Allah suke faɗa ba don da wancan ya hito yanzu ya yi jayayya yana son ya yi kariya ba ya nuna cewa Allah na cikin gumaka kaga wani bai wani ba yarda zai yi ba amma yanzu kaga da yawa mutane sun gano cewa lalle wannan aƙida ne muke bayani akan ta cewa Ahmad Tijjani yana dasa miyagun akidu na kafirci cikin zukatan mutane kaga da yawa yanzu mutane kansu ya waye cewa lalle haka abun yake a cikin littafan sun zo da waɗannan miyagun akidu domin halakar da mutane kamar yadda na faɗa wancan satin in akwai masu buƙatar wannan littafi da muke karatu da masu littafi daban-daban da na wallafa daga cikinsu akwai fada'ilul qur'an akwai iyakum da satin umur akwai at-tarbiya akwai tanbihul albab Ah, ana iya tuntuɓa ta wannan lamba insha Allah duk littafan gaba ɗaya ana iya samun su aka sa plus 234 sai a sa 80 sai a sa 61 sai a sa 60 sai a sa 24 sai a sa 26 wannan lamba za a iya samun duka waɗannan littafan in ana bukata shine plus 234 sai a sa abin nan takwas sifili shidda ɗaya shidda zero sai 24 sai 26 wancan satin na bada lamba tawa ita ce wannan shi kun 234 a 80 sai 89 91 88 waɗannan lambobi duk wanda ke buƙatar waɗannan littafan da na wallafa to insha Allah aka kira za a iya samun su PDF za a yi tura mutum muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke akan ta har suka haɗu da ubangijin su Allah ya tabbatar da mu akan wannan hanya mu ma har mu haɗu da Allah subhanahu wataala dukkanin miyagun hanyoyi da wasu suka kawo domin halakar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya muna kariya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu